To, a'uz billahi mina shaidanin rajim, bismillah rahman rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, rahman rahim maliki yawmi din, ya kana da ya kana sayin, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Am. To alhamdulillah jama'a har wa yau za mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a akan kadiyar da ta faru daga kaduna wanda yau za ku ga ba lokacin karatun shak ahmad ba ne kuma ba lokacin karatun shak ɗahir ba ne lokaci ne dai zama na gaugawa da ya kamata a yi magana a kai an san abin da ya faru a kaduna jiya shak ma dahir ya ɗanyi jaje a kai wannan abin da ya faru ya yi ɗan magana kuma a kai Ah, muna nan kuma ah, malluman mu manyan malluman mu binnan suka haɗa kai suke neman a wani sako da za su isa wa duniya a kai kamar kada da kusan wannan program muna abu ne ah, wanda in an yi magana a kanka da ba haka ba ko kuma ba daidai ba kana zuwa ka zo ka warware ko kuma nan malami ya karanta amma bai fahimce fassararsa ba ko kuma a'a ya karanta amma ya manta da wani wasali ko kuma bai saka wani wasali ba shi ba shi wani ma'ana daban ko kuma zance a kanka to hakan kuma in an yi alkhairi haka kuma ya kamata a fito wannan shi ne adalci wanda wayannan mallumman mu suke son su su magana akai amma duk da shi wanda kuma za ka yi maganan banza wannan makanka ah, to za mu ɗauki abin magana farko mu fara ba wa Sheikh Ahmad biba na minti biyar ya dan gabatar sa'annan Sheikh Man Dahir kuma ya dan gabatar amma duka akwai bidiyoyi da za mu yi amfani da su insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh To, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, sarki zaki ina muku fatan alkhairi tare da shi Sheikh Tahir Suleiman. a daidai wannan lokaci kuma da waɗanda ma suke tare da mu baki ɗaya ina jaddada wannan sallama ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To a takaice dangane da abin da ya shafi wannan uh, topic da za mu tattauna a kai wato topic ɗin yana ɗauke da kalmomi kamar haka kanmu a haɗe a akan yaƙar dukkan wani da ake zalunta. Ma'ana kanmu mu musulmai yana mm. haɗe akan dukkan wani da ake zalunta mm. don haka wannan shine maudu'in da insha Allah za mu tattauna a kansa yau kuma da farko abin da nake so duniya ta ji kuma ta saurara lallai a daidai wannan lokaci ina isar da ta'aziyya ta zuwa ga iyaye da 'yan uwan waɗanda aka sake wannan bom a kansu kuma ko dai ta kuskure ko ta ganganci kowanne ne ma dai a domin shi Allah kaɗai shi ya san me ya faru a wannan waje so saboda haka wannan hakika ba karamin asara ba ne muka yi saboda bayin Allah nan sun zo wajen ibada sun zo wajen maulidin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama so saboda haka a cikin ta'aziyar da nake so in gabatar a cikin waɗannan mintuna guda biyar kuma sarki zaki zan so idan na cika minti biyar din sai a dinga dan tsayar da ni um, lalle Allah maɗaukakin sarki dama yana faɗa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun Allah madaukakin sarki yana cewa kar ku cewa waɗanda aka kashe cikin tafarkin Allah matattu ne bal Allah ya ce rayayyu ne sai dai ku ne ba ku sani ba duk abin da ya ɗauki hanyar fi sabilillahi to wannan abu ne wanda ya shafi musulunci ma baki ɗaya saboda duk abun da ya yi linkin da manzan Allah ba zai yi ce ba fi sabilillahi ba hmm. sannan Allah madaukakin sarki yana cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun Allah ya ce kar ka yi tsammanin waɗanda aka kashe cikin tafarkin Allah matattu ne Allah ya ce bal rayayyu ne a wajen ubangijin su kuma ana azurta su wannan kuma mutuwa kamar yadda muka sani dole dama kowa da irin hanyarsa tana da sabuba da yawa amma ɗaya ce kamar yadda Allah yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un musamman ga waɗannan magada ina isar musu irin waɗannan ayoyi da dukkan waɗanda muke tare da su idan suka lura da wannan ayar dama mutuwar akwai ta kuma dole ne akwai ran da mutum zai mutu kuma an kaddara masa iya abun da zai rayu da shi da kwanaki da mintuna da awoyi da mutum zai yi a rayuwarsa baki daya Hmm. sai Allah madaukakin sarki ya ce wa nabluukum bisharri wal khairi za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi Allah ya ce fitnatan sai Allah ya ce fitina ce sai ya ce wa ilaina turja'un amma zuwa gare mu dai zuwa gare mu za ku koma ma'ana dai komawan mu baki daya da waɗanda sun riga mu a wannan rana wancan shekaran jiya da mu din dukkan mu zuwa ga Allah za mu koma haka nan wanda ya ga wannan al'amari wato ya bakanta masa rai da wanda ya ga wannan abu ya faranta masa rai dukkan mu baki daya zuwa ga Allah za mu koma sana Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakon kamar haka Allah ya lissafa waɗannan sakamako kusan kashi biyar Yace ce fajaza'uhu jahannam sakamakonsa dai jahannama sannan na biyu khalidan zai dawwama a cikin jahannama din sannan wa ghadiba Allahu alaihi sannan Allah yayi fushi da shi wa la'anahu sannan Allah ya la'ance shi wa addalahu azaban azima sannan kuma Allah ya masa tattalin azaba wanda yake mai girma kamar yadda Allah ya faɗi haka a cikin suratul nisa wannan mutum ya sani rai guda ɗaya idan aka rasa to ba karamin abu bane shi yasa Allah yake cewa min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka annama qatala nasa jami'a wa man ha. faka annama nasa jami'a Allah ya ce ajalin haka misalin haka abun da ya faru da ɗan annabi Adam ko yayan annabi Adam Allah ya ce ya wajabta akan banu Isra'ila duk wanda ya kashe wata rai ba tare da rai ba ko kuma ba tare da wani fasadi a ban kasa ba daidai yake da ya kashe dukkan mutanen duniya wanda ya rayar da rai guda ɗaya daidai yake da ya rayar da dukkan mutanen duniya saboda haka kaga ashe akwai hatsarin gaske wajen kashe rai ba tare da wani dalili ba sannan idan muka koma za mu ga akwai hadisai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi la qatlu mu'minin a'zamu inda Allah min zawali dunya manzo Allah yake cewa wato Allah da kansa ko kuma annabin da kansa yana cewa ya rantse da wanda rai wato ransa yake hannunsa kashe mumini guda ɗaya shine mafi girma a wajen Allah akan kaushewan duniyan nan ko gushewan duniyan nan baki daya kamar yadda al-Imam Nasa'i ya rawaito wannan a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la zawalud dunya ahwanu ala Allah min qatl mu'minin bighairi haqqin ولو ahla أهل سماواتي ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم na annara. wato wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa gushewan duniya ya fi sauƙi a wajen Allah akan kashe ran mumini guda ɗaya ba tare da haƙƙi ba da a ce mutanen sammai da kasai baki ɗaya za su haɗu akan kashe rai guda ɗaya da Allah zai shigar da su wuta baki ɗayansu su haɗu akan kashe rai guda ɗaya baki ɗaya Allah zai haɗa ya shigar da su wuta saboda haka waɗannan su ne gabatarwa na kafin mu zo kan wato samfurin da za mu buga insha Allah. alkhairi jama'a za mu ɗauki abin magana zuwa gun shek bayan ɗayar kuma minti biyar bismillah shek.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 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين سركي زاكي ina farawa da inna lillahi wa راجعون ilaihi raji'un wannan mawdu'i wadda kamar yadda ɗazu aka ji daga sheikh imam ahmad ya faɗa maudu'i ne wadda yake ya kamata ya zamo mihwar ne na haɗin kan al'ummar musulmi gaba ɗaya domin Cikin yardan Allah a wannan karo ma na ga mafiya yawa daga cikin malamai na Najeriya sun aikata abin da ya dace. Shine in dai banda wani malami wadda yake kiran kansa malami mutane wasu suka ɗauke shi malami in banda shi guda ɗaya kusan ban ji wasu sun yi magana mai muni a kan wannan kisa da aka yi ga masu maulidi ba. So wannan ɗin yana da kyau. kuma alhamdulillahi na gani a ɓangarori da dama wani abun mamaki sarki zaki har ɓangaren da shi wancan mutumin da naga ya faɗi maganar da bai dace ba har ɓangaren da yake su kansu da cewa suna kafurta musulmi to har eh. wannan ɓangaren sun fito sun yi abin da shi bai yi ba ma mm, mm. Eh, domin sun fito sun nuna cewa ba su ji daɗi ba tun daga kan shugaba zuwa mataimaki zuwa ga ɗaiɗaiku Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi su ne ɓangaren izalan jos wadda a baya an yi ta gaya mana cewa suna kafurta mutane suna kaza suna kaza suna kaza hmm. to yanzu sai Allah ya kawo ya suka zo suka faɗi matsayinsu da kansu ba tare da wani ne ya zo ya faɗi ga matsayinsu ba alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi a sarki zaki a wannan jawabi da muke so za mu gabatar muna so ne mu tabbatar da cewa shi ran ɗan adam a musulunci ɗan adam eh. ɗan adam ransa a musulunci yana da daraja za ka ji in a wata aya ka ji an cewa mai mu'minan idan wani ya ce to ai wannan an yi istisna'i da mu'minan ne hmm. to a wani wuri kuma za ka ji ya ce wa man katala nafsan bigairi nafsan wadda wanda ya kashe rai ba tare da hmm. ran a kashe wani ba kaga ana an yi mm. itlaki ba kai ba kaidin mu'minan ba kaidin musliman mm. saboda haka sarki zaki abinda aka yi a garin Kaduna inda mun kaddara cewa ma wai an yi wannan abun ma kiristoci ne mm. da Allah masu kira shakman ɗayar ku daina ah, jiya haka ya samu irin wannan matsala Akwai ɗan matsalan network ina ji ta wurinsa. A jiya in yana karatu shi ana kiransa. Ok, ok, to na fahimta, ok. Mm. Jama'a mun tsaye da lokacin ma shak zai iya dan tattauna kamar shak ma ɗayar ya dawo. Eh, to, ga shi kamar ya Musulunci ba a yarda ko da kasan nau'in dabbobi kala biyu ne. Akwai ainun najasa. akwai almutanajjis bil aridi akwai ainun najasa misali abinda ake nufi da almutanajjisu bil aridi dabban da ya najastu wadda asalinsa shi ba najasa ne, wani abu ne ya zo ya najastar da shi mm, misali sarki zaki mu a wurinmu ana cin akuya kuma akuya ba najasa ba ce amma za ta iya najastuwa za ta iya najastuwa ta hanya biyu Idan wani ɗan adam ya je ya sadu da wannan dabbar, eh. to za zamo ba za a ci ta ba. Hmm. Abin da ya sa ta najastu yanzu ya bijiro mata ne ba bil asalati ba ne. Idan kuma dabbar na sake ta taje tana cin mushe da ƙazanta da najasa, ita ma yanzu ta zamo ba za a ci ba. Hmm. Amma wannan rashin cin bil'aridi ne wani abu ne bijiro mata ya jawo yanzu ba za a ci ba. akwai kuma almutanajjis bil asala wadda muharramul akil ne kamar abin da ya shafi cin kare ko kuma abin da ya shafi cin alade haramun ne bil asala haramun ne na jasa ne su hmm. to hatta dabban da bil asala na jasa ne kamar kare kamar alade to haramun ne a je a musu wannan kisan hmm. Hmm. Mm. to ballantana kuma mutum na'am ballantana a mutanen kuma musulmi ballantana a musulmin wadda suka yarda su girmama sha'ira daga cikin sha'airla ne me shine manzan rahama inna safa wal marwata min sha'airillah haka Allah ya ce da safa da marwa suna daga cikin sha'air na Allah abinda za ka gani ka tuna Allah menene safa da marwa shine tafiyar da da hajar take yi ta je ta dawo tana nema maɗanta annabi Ismail yana yaro tana nema masa ruwa wannan ka je ka dawo Allah ya ce yana daga cikin sha'airullah to yanzu wannan ka je ka komo din da Allah ya sa shi a cikin sha'airullah ya kai manzan Allah wannan je ka dawo ta duk manzan Allah shine babban sha'ira babban alama na girmama Allah to sai ya zamo su ɗin sun zo suna girmama manzan Allah ne aka zo aka musu wannan nau'in kisa ɗin kisa na mugunta kisa na zalunci kisa na babu ɗan adamtaka a ciki wadda wannan ɗin zai bayu zuwa ga wasu abubuwa kuma zan tabbatar insha Allah da cewa waɗannan wanda aka kashe su shahidai ne ba kamar yadda wani ya ce wai ba shahidai ba sarki zaki hmm. na To, to alhamdulillah eh, Allah ya saka da alkhairi a Shattahir. Kuma eh, alhamdulillah abinda nake so in ɗan ƙara da shi a nan. Lalle a dangane da wannan kyautata zato da muke magana a kai da kuma alama ne na insha Allahu akwai haɗin kai wanda za a iya samu kuma dukkan wani zalunci a fuskance shi a yaƙe shi kuma zalunci nan daga kowane ɓangare yake. Domin idan muka lura wannan abun da ya faru ɗin alhamdulillah wallahi na ƙara jin kusanci da musamman wa'yansu da suka fito suka yi bayani mai kyau akan abun da ya shafi wannan ƙaddiya, wannan matsala da ta faru hmm, ah, hmm. alhamdulillah kuma wannan hanya ita ce mafi girman hanyar da za ta iya haɗa kan al'umman musulmi hmm, kuma na ji daɗi yadda ɓangarori daban-daban wanda da yawa daga ciki akwai waɗanda ma su a wajensu suna ganin maulidin ba abu ne mai kyau ba amma suka aje batun maulidi suka kalli musuluncin waɗannan bayin Allah suka kalli cewa lallai ‘yan uwansu ne to alhamdulillahi wannan dama abun da ma ake bukata kenan sannan alhamdulillah malam tahir kafin ma ya ƙara haske akan wannan duk wanda zai zo ya ce wannan abu wai ba ta hanyar hanya mai kyau watakila a ganinsa saboda maulidi ko yana ganin maulidi bidi'a ne ko wani abu kasar da maganar ka akwai bidiyoyi yasa magana za ya kamata ana saka eh yawa shine yanzu ai nake so in tabbatar wa duniya waɗannan eh. videos din zaka saka mana su a yanzu a fara sa ɗaya saboda duniya su shaida waɗannan zantuka da aka samu daga wasu ɓangare daban kuma suka faɗi kalamai masu kyau kuma waɗannan muna shirye da lallai za a samu haɗin kai cikakke a tattare da su kuma duk wanda yake jin cewa al'umman musulmin nan kar su haɗa kai to ya sani cewa shine ya saba wa Allah shine kuma ya bijire wa Allah madaukakin sarki sannan dukkan wanda ya yadda cewa musulmi dan uwansa musulmi ne to kaga hmm. shine yayi biyayya wa Allah yayi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to saboda haka sarki zaki ka sa mun samfuri ko ka sa mana samfuri ɗaya daga cikin waɗannan samfurori da muka fitar da su saboda duniya ta shaida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

muna roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da hukumar tsaro da su bima waɗannan bayan Allah haƙƙinsu babu shakka mu alƙur'ani ya ba mu labari illa da haɗari da musibar da kisan kai yake jawo nassin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ajli dhalika katabna ala bani isra'il a man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahayaha nasa jami'a Allah ya ce ta dalilin haka ne muka wajabta wa banu Isra'ila wanda duk ya kashe wata rai ba tare da wani rai ba ko ya zo da ɓarna a ban kasa to a wurin Allah kaman ya kashe mutanen duniya ne saboda haka amana ne Allah ya ɗora a akan dole ku tsare rayukanmu dole ku tsare addininmu dole ku tsare dukiyoyinmu dole ku tsare mana wato hankulanmu kuma dole ku tsare mana nasabarmu muna kira gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da hukumar tsaro su gaggauta binciko waɗanda suka mana wannan ta'addanci kuma ga tambaya me yasa wannan abubuwa suke faruwa a Najeriya shin masu tuka jiragen nan ba su iya ba ne Koko ko su bace garin ne da suke ɗaukan jiragen suke fita da su ba tare da hukuma ta sani ba me yasa wannan abu a arewacin Najeriya yake faruwa ya faru a Borno ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba ya faru a jihar Yobe ba so ɗaya ba ba so biyu ba ya faru a jihar Sokoto ya faru a jihar Zamfara yanzu gashi ya tawo jihar Kaduna wai me yasa wannan abun a wurin musulmai zalla ne yake faruwa me yasa mu kadai ake kashewa to tsakani ga Allah tsakani ga Allah ba za mu amince da wannan abu ba ba za mu amince ba ba za mu yarda ba dole a binciko waɗanda suka yi wannan abin kuma dole a biya diyar bayan Allah nan dole a biya tunda abokan zamanmu in an yi irin wannan ta faru da ɗaiɗaikunsu ana biyan diya dole a biya diyar waɗannan bayan Allah dole sai an biya su magana ne ake ta musulunci da musulmai magana ce ta yanki mu yan arewa ne kuma wuya Najeriya ne, yan yan kasa ne mu to wallahi ba za mu yanta ba saboda ka bisa ladabi da biyayya dole gwamnati ta ɗauki mataki me yasa abin bai faruwa a kudanci sai arewacin Najeriya me yasa bai faruwa wurin kiristoci sai a wurin musulmai to gaskiyar magana dole a ɗauki mataki dole a ɗauki mataki muna gabatar da ta'aziyya ga al'ummar Najeriya gaba daya da musulman da kiristoci musamman yan uwanmu musulmai muna gabatar da ta'aziyya da wannan rashi da muke na yan uwanmu Allah ka saka mana Allah ka bi mana hakkinmu Allah ka karbi shahadarsu subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك To, assalamu alaikum. Kana da minti uku Karshen maganar sanaji ya ce Allah ya karbi shahadansu. E, eh, eh, kwarai da gaske. To, to alhamdulillah da farko dai yan uwa an ji waɗannan batutuwa da wannan bawan Allah ya sake wanda ake ce masa Sheikh Salihul Burhan. Wannan bawan Allah yana daga cikin ɓangaren Izalan Jos. Yana ɓangaren Izalan Jos. To, amma kaji irin adalcin da ya yi, mm. kaji irin bayanai da ya yi, wanda nan nake so in sanarwa dukkan waɗanda suke ganin cewa wannan abu ko an yi shi bisa kuskure ko an yi shi bisa ganganci su sani cewa kanmu a haɗe kuma ba za mu yadda da wannan zalunci ba sannan abu na gaba wannan bawan Allah a ƙarshen maganarsa ya ce Allah ya karɓi shahadarsu to kaga ashe wannan bawan Allah yana kyautata zatowa ɓangaren da ba ma nashi ba abinda nake nufi a inda a fahimtarsa Wataƙila a ɓangaren misali a ce a izala kaza ɗariƙa kaza duk ya ajiye wannan sai ya kalli wani mas'ala wacce ta faru babba wanda ya kamata dukkan wani musulmi hankalinsa ya dawo kai kaga sai ya kyautata zato kuma wannan abun da ya yi a babin kyautata zato ne to saboda haka kaga wannan irinsu suna nan da yawa a ƙasan nan waɗanda na tabbata manufarsu ya za a yi a ce al'umma musulma sun haɗa kansu baki ɗaya. Allah ta bige shayi. Mu eh mu ma muna tare da hakan na'am. Ba hakan kuma an ce wai lokacin Shak Jafar ba shi ke ɗayan Bauchi shi ma ya kai ziyara har yi magana kyakkyawa. Eh kwarai eh, eh, da gaske. Shak Zahir lokacin da Shak Ja'far ya rasu, ai ya je ta'aziyya kuma ya faɗi kalamai masu kyau a kansa kai ina da wurare daban inda Sheikh Tahir ya yi yabo ga Sheikh Ja'far ya yi yabo hmm. ya ce masanin alkur'ani ne masanin alkur'ani ne ina da wannan saboda haka kaga ya kamata mu zama irin haka hmm. alhamdulillah wannan bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi kuma ire-irensa duka muna musu fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi masu tunani ya za a yi a inda muka haɗu mu haɗu a inda muka saba kowa ya yi fahimtarsa to idan da al'umma suna zaune a haka to insha Allah za ka ji waɗannan abubuwa da suke ta faruwa ma duka an daina kuma waɗannan su ne abubuwan da muke bukata kuma alhamdulillah duniya ta shaida in a Najeriya kake in a wajen Najeriya kake kai musulmi ne ko kai ba musulmi ba wallahi ba manufanmu a zalunci kowa ba ba mu da nufin a zalunci Kirista ko a zalunci musulmi ko a zalunci ko ma waye ba mu bukatan a zalunci ko waye so saboda haka wannan ita ce yawa maganan da nake so in kara eh, gare ka man tahir insha Allah eh, sarki zaki kafin dan ce wani abu akan wannan akwai clip din da na turo ma eh, na doktan dutsen tanshi ina so ka dan sa shi masha Allah saboda ya zo kan gaba jirgi ya zo hmm. bayan allah na ya musu ruwan bama bamai bayan sun zo kwashe yan uwan nasu ma ya sake dawowa wala duk wanda ya ce ga adadin da aka mutu ƙarya ne wasu ce ɗari wasu ba iyakar wasu ma wasu ma konewa suka yi ba gaggawan nasu da kun san babban sharrin shine ke son faɗa yaudaran magoya baya da ake yi mutum ya mutu wajen bidi'a a ce ya yi shahada <laughs> ga wallahi sarki zaki a daidai lokacin da a sheikh alkali yake cewa allah ya karbi shahadarsu shi kuma wannan yake cewa an mutu a wurin bid'a mutum ba zai mutu a wurin bid'a ka ce ya yi shahada ba da namun wani clip na gaba clip na ya kuri da ok cikin naka ok clip na gaba mm. ahalin sunna jama'a su suka yada wannan ko ina kasar nan fadi in ka ga limami yana hukuba da Hausa akan mimbari to mafi yawa aglab ahalin sunna jama'a ne sannan duk da kai da su ba za su bari ba domin me suna jin zaƙin jama'a na kallon su to da wannan bakin ne kuma in maulidi ya zo za ka buɗe mutane ka ce bidi'a domin bidi'an maulidi a haffu min bidi'akka me yasa bidi'an maulidi ba za ta ɓata ma kowa sallah ba amma bidi'akka za ta ɓata ma mutane sallah sarki zaki yana ganin shi dokta na dutsen tanshi yana ganin masu yin maulidi 'yan bidi'a ne tunda sun mutu a wurin ba za a ce sun yi shahada ba to ya zuwa yanzu shi ma wannan kuɗubar da yake yi da hausa kuma yake yi hira-hira taɗi-taɗi zance-zance gulma-gulma zage-zage soke-soke irin wannan nau'in kuɗubar tasa bid'a ce ita ma yanzu hmm. sarki zaki ni ma ina da hakkin idan muka kaddara an sako masa da bom an kashe shi a daidai lokacin da yake wannan nau'in bid'ar tasa mai sunan huɗuba. ba Hmm. idan aka sako masa da bom aka kashe shi zai ji daɗi in zo in ce tun da shi ma yana cikin bid'a ne aka kashe shi ba shahada yayi ba ah, wannan tambaya hmm. ce zuwa gare shi hmm. tambaya zuwa gare shi tunda wannan abin da yake yin ita ma bid'a ce to in yana cikin wannan bid'ar aka zo aka sake masa bom ya mutu ni ma zan iya zuwa ko kuma mu ce Dr. Gumi da yace bid'a ne zai iya fitowa ya ce kar a ce ka yi shahada da kai da ɗalibanka domin kuna cikin aikata bid'a ne aka kashe ku? Hmm. Wannan tambaya ce kuma amsa ce gare shi. Abu na biyu sarki zaki waɗannan wanda aka kashe su a wurin molidi shahada suka yi. Ba in ji ni ba, in ji annabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya zo a cikin sahihu Muslim sarki zaki. Hmm. قال رسول الله صلى الله wa وآله وسلم ما shuhada a فيكم cewa manzan Allah ya ce suwa da suwa kuke kirgawa a matsayin shahidai a cikinku ƙalu sai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah mu muna kirga shahidai ne a matsayin man kutila fi sabilillah fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi a tafarkin Allah shine shahidi na'am Ƙala sai manzo Allah yake cewa inna shuhada inna shuhada a ummati izan la qalil yace to in kuwa haka ne shahidan cikin al'umma na kaɗan ne hmm. inda wanda aka kashe a gurin yaƙi ne kawai shahidi sai yake cewa sai suke cewa faƙalu sai suka ce faman ya rasulallah to suwaye da suwaye shahidai ƙala hmm. sai manzo Allah ya ce man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid da gaske ne wadda aka kashe a wurin ɗaukar karman Allah shahidi ne wadda aka kashe kawai a'a sai ce wa man haka wadda ba kashe shi aka yi ba mutuwa yayi kawai a tafarkin Allah man mata wadda ya mutu fa huwa shahidun shi ma shahidi ne mm. sai yake cewa wa man mata fi wadda ya mutu saboda wani abin da ya shafi abin nan annoba ah. kamar lokacin corona din nan eh. wadda ya mutu a annoba fa shahidun shi ma shahidi ne ah, wa mata fil shahidun haka wadda ya mutu malamai suka ce da ciwon ciki hmm. shi ma shahidi ne hmm. yace wal gariqu wadda ya nitse a cikin ruwa kamar yadda 'ya'yan sharif rabi usman baba suka nitse a cikin ruwa manzo Allah ya ce fa huwa shahidun shi ma wannan shahidi ne to idan ya je yana so ya ga wannan jawabin ya duba cikin mauki'i na bin bas ɗaya ne daga cikin malaman salafiya wasu ila shek bin bas an tambayi shek bin bas ah. wahalul harik shahidun hmm. shin wanda ya kone shahidi ne aljawab sai ya bada amsa ya ce ja a fi ba'adin riwayat annahu shahidun ya zo a cikin riwayoyi cewa wadda ya kone shi shahidi ne wadda ya kone to da bakinsa in ka sake danna mana jawabinsa yanzu za ka ji gun da ya ce wasu ma konewa suka yi danna ka ji hmm. gaskiya kuwa na wanda ya kone shahidi ne ta muji bakinsa jirgi ya zo bayan Allah na ya musu ruwan bama bamai bayan sun zo kwashe yan uwan nasu ma ya sake dawowa wala duk wanda ya ce maga adadin da aka mutu ƙarya ne wasu ce ɗari wasu ba iyakar wasu ma konewa suka yi ba gaggawa nasu ba da kun san babban sharrin shine ke son faɗa yaudaran magoya baya da ake yi mutum ya mutu wajen bidi'a a ce ya yi shahada wasu ma konewa suka yi ba a gagawan nasu ba haka ya faɗa mm. in sun kone yanzu ga annabi ya faɗa da bakinsa mai tsarki mm. cewa me duk wanda ya kone shahidi ne mun gode kai kuma ka zo ka ce a daina yaudaran mabiya ana ce hmm. wadda suka mutu a wurin shahidai ne to hmm. annabi za mu gaskata ko kai annabi ya ce wadda ya kone shahidi ne kuma da bakin ka ce wasu konewa suka yi yanzu wadda suka kone a wurin su ba shahidai bane saboda maulidi suka je hmm. to ka eh. ibnu taymiya ya faɗa wallahu Allah maɗaukakin sarki sai yusibuhum zai iya ba su lada ala hazihil mahabbati akan mm. wannan soyayya da suka yi ga annabi mm. me gidanka ya ce za a iya ba su lada sannan gashi ya mm. tabbata sun kone to eh. don me za ka haramta musu aljanna saboda kawai ka ce gara kashi da maulidi wal iyazu billah Allah ya tashe mu cikin tawagan masu yin maulidi ya tashe ka cikin tawagan masu kashi sarki zaki mu to da eh, Sheikh uh, Ahmad Imam. To alhamdulillah eh, Allah ya saka da alkhairi Sheikh Tahir. Kuma yana da kyau mutane su fahimta dai a dangane da abin da ya shafi wannan batu. Hmm. Ah, mutane su ƙara gane cewa fa mutane akwai waɗanda suke kyautata zato wa juna ko da ba sa ɓangare guda a fahimta. Abin da muke so mutane su fahimta kenan. Wannan matsala hmm. ce da wannan abu ne da ya faru wanda ya shafi dukkan al'ummar musulmi kai ya shafi dukkan wanda yake da tausayi ya shafi dukkan wanda yake da hankali saboda haka da farko abin da nake so sarki zaki akwai inda nake so in ƙara tabbatar wa mutane ɓangarori fa daban-daban sun nuna alhininsu akan wannan sun nuna tausayawansu akan wannan misali ka sa mun wannan da Sheikh Asadu Sunna ne ya faɗa a kai ina so in ji abin da ya faɗa ta hukumar so da za mu kira zuwa gare su na san yau kun waye gari kun ga ana maganin cewa jirgin sama ya yi kuskure ko kuwa wanda daga baya ma an ce kaman ko suna karyatawa ne to an dai san cewa har yanzu dai bandit dai ba su karfin da suka mallaki jirgin sama ba a najeriya haka ne to 'yan maulidi sun je suna maulidi an je an jefa bom ya kashe sama da mutum talatin a nan jihar kaduna abin ya faru wanda ita gwamnatin jihar kawai eh? tudun biri ko kusa da nan nan nan eh? ka gani sama da mutum hamsin ko ita gwamnatin jihar kaduna an ce ta fitar da takarda ta yadda cewa abin ya faru so ayyanka na dai ku fahimci haɗarin yakin nan yanzu 'yan bindiga su kashe 'yan sa kai su kashe jami'an tsaro a samu kuskure su yi mai su kashe da laduwa ake kashewa eh to kuma su mutanen garin nan fada muke cewa a yi sulhu don maslahar su su zauna lafiya su ne wani kuma zai zo zage ka eh ka gani to ta yaya za a yi a ce mu ba ma kuskure ne a matsayinsu na mutane za su iya yi to sun an ce ni na gani a bbc ɗaza kamar ita hukumar soja tana nisan ta kanta da abu eh cewa ba su suka yi ba kaga san dama irin wannan in abu ya riga ya faru ko ma su suka yi ko dai ba su suka yi ba babu dai wanda ke musu cewa bam ya tashi kuma ba mai musu cewa an kashe mutane an yadda bam ya tashi kuma an yadda an yi me an kashe mutane to wannan mu ita muke magana an fahimta ai shi janar kiristofa musa a abin da ya bayyana matsayinsa na chief of defense wallahi yana iya ƙoƙarinsa tun da ɓangare-ɓangare ne duk da shi shi ne shugabansu baki ɗaya amma wannan abin ya shafi ɓangaren abin da ya shafi sojojin sama ne ko yakos ne so tuma sun ce suna ƙoƙarin nisanta kansu da wannan lamari cewa ga yadda wannan karatu yake so mu ba ma cewa a su ba mun sun suna iya ƙoƙarinsu don wannan abin yana ɗibar rayukan kowa a ciki amma ku duba ku gani yadda hari ma idan za a kai baya mai jirgi baya tantancewa wani irin taro ne ko ina za a kai hari kuma irin wannan mistake ai kun san ba wannan ma wal ma kuntu da aminar rusuli ba wannan ba ne farko ai an shayi ya sha faruwa so shi yasa nake faɗa muku yanzu kwanan nan fa ana cikin wannan yanayi sai ga wani gwamna daga cikin gwamnonin yankin nan ya ji ya ɗibo 'yan sa kaiwa ana musu tirenin a wajen da ya je yana ƙaddamar da bayani wai yana ce musu wai wannan aikinsu dagi aljanna za a samu ranka ya daɗe wallahi tallahi in dai irin 'yan sakan da na gani ne a wani guri a nuna wannan a ce shi ne fir'auna wannan shi ne hamana wannan waye daga ƙarshe su gama su yi wa kansu kirari su ce su ne arna masu tariku salati billahi lazi ilaha illahu in irin waɗannan 'yan sakan ne da ko cikakken tauhidi ba su da shi wasu mushrikai ne na rantse da Allah in kuka haɗu da ɗan sa kai <coughs> to eh to alhamdulillah to da ina so da ka haɗa da na abdallan kawai sai in haɗa gaba ɗaya sai in ajiye abun a wajen eh duk da 'yan maulidi ne tun da dai musulmai aka kashe sai mun yi magana ba ruwanmu da maulidin amma kisan da aka yi musu ba daidai ba ne kuma muna neman a biya diyar waɗannan da suka mutu a kudin gwamnatin tarayyar Najeriya diya kuma mai tsoka ko da za su yi maulidi da kuɗin a ba su diya haƙƙinsu ne kuma muna jin raɗaɗi da damuwa akan wannan abin da yake faruwa a arewacin Najeriya wai me yasa wannan abin yake faruwa wai arewa ne kullum arewa duk wani jini da zai zuba arewa duk wani jini da zai zuba arewa wannan wasu gabanin arewa anya kuna da kishin mutanen ku kuwa nisa target din kullun yana arewa kai Allah sauƙi. tsakani da Allah jama'a Allah ya isa mm kowa ya addu'a Allah muna neman haƙƙin jinayen 'yan uwanmu kuma ba bamu yace ba wannan kashin kisan gillar da aka yi musu a zo a buɗe musu wuta suna wajen taron maulidi ne me suka yi a mai da su kamar fari da su da an mai da wasu matan wasu daga cikin su zawarawa an wulakantar da su an kashe su in ka ga su ba can gani to muna jiran mu ji mai kashin shatima zai faɗa akan wannan kuma muna jiran mai tunin ba zai faɗa akan jinin wannan sannan wacce iriyar diya za a fitar akan jinin wa'annan bayan Allah kuma dole a hukunta wa'anda suke wannan abun to wai ai ba maganan ma mistake ba a cikin wannan wai a ce mistake ne ba ba wani mistake ba wani mistake a cikin wannan mu fa mun fara zargin ma wannan jirgin ko na sojan gona ne kar wata kungiya ta zo ta yi mana wannan da sunan a ce kuma wasu sojoji ne ma suke ba mu yadda ba wallahi a binkita kuma a gaya mana da wuri Allah kuma ka saka mana tare da haka amin duk wanda suke wannan kisan Allah ka kaddara musu musibar da ba za su iya ba duk wanda yake da hannu akan jinin da ake zubarwa a arewa Allah in mai mulki ne Allah ka sa masa masifar da ba zai rabu da ita ba har ya mutu Allah ka nuna masa wulakanci a cikin iyalansa Allah in mai kuɗi ne Allah ka karya shi ka mai da shi bara Allah duk wanda yake da sa hannu akan kisan da ake mutanen arewa Allah ka tsine masa tsinuwar da ko ruwa sai an tauna masa Allah ka sa ka Allah ka ga bayansa Allah ka ga bayansa Allah ka tozarta shi ka wulakanta shi Allah ka tsine masa tsinewar da baka yi wa kowane halitta a duniya ba Allah ka saukar da tabbat da abila lahabin wa tabba akansa ma agana anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu ma hammalatal hatab fi da hama hablan min masad Allah duk tattara masa ya rasa yadda zai da rayuwarsa enough is enough ya isa haka abin da yake faruwa a arewa yana damu musulmai sun koma ba su da gata ba su da galihu Allah ya shawaki wallahi to assalamu alaikum wannan bawan Allah to maganan nan da yi wallahi na yi respect din shi sosai to to alhamdulillah yawa to kaga sarki zaki wallahi na yi respect din shi to yawa to sarki zaki assalamu alaikum wa alaikum salam shek alaikum salam to kaga sir yawa to kun ga abin da nake so dama mutane su fahimta su daina kudin goro idan suna magana kowane hmm. mutum a dinga hukunta shi da abin da ya yi wannan ita ce adalci idan mutum ka koma kana kuɗin goro wa mutane to ba za ka wayi gari kana adalci ba saboda Allah ma baya irin wannan hisabi na game mutane Allah yana hisabi akan kowa da abin da ya aikata la taziru waziratun wizra ukhra Allah baya kama wani da laifin wani shi yasa yana da kyau mutanen mu da Allah su dinga lura da wannan duk mutum da ya fito yayi abu na daidai to ka yaba wa daidai inda yayin a inda ya yi kuskuren faɗi inda ya yi kuskuren in gyara ne ka masa gyara amma a inda ya yi daidai ka tabbatar da daidai ɗin da yawa na sani akwai mutane daga daidaikun mutane kuma wannan kowane ɓangare ana da irin haka wai mm. saboda wane kun saba da shi akan kaza da kaza don haka ko da daidai ma ya yi, sai ka mayar da daidai ɗin ma ba daidai ba to yana da kyau duk mu watsar da irin waɗannan ɗabi'u kaga dai wannan bawan Allah abun da yayi a bisa kyautatawa kai wannan abin da ya fito a fili wannan bawan Allah saƙo ne yake isarwa na cikin zuciyarsa saƙo ne yake isarwa na cikin zuciyarsa ta ina ne zaka gane cewa wannan saƙo ne yake isarwa na cikin zuciyarsa wannan addu'o'i da yayi wannan addu'o'i da yayi yace duk wanda ya aikata wannan Allah ya masa kaza to kaga wannan saƙo ne da yake fitowa daga zuciya duk da ba za ka ce ka san abin da zuciya ta kunsa ba amma a kyautata zato wannan shine zaton da za ka masa saboda haka da Allah ina jan hankali zuwa ga wasu ɓangaren mutanenmu da yawa da suke kuɗin goro su game mutane baki ɗaya su yi hukunci a kansu don Allah su watsar da wannan. Yana da kyau a dawo a kalli cewa kowane mutum, kowane mutum, ko a ɓangaren kan yake, ai ba duk abin da yi shine daidai ba eh wanda yake bangaren kan ma yana abin da ba daidai ba kuma yana abin da yake daidai wanda yake wajen kan yana abin da yake daidai yana abin da ba daidai ba to mu dinga hukunta mutane da abin da kowa yayi mu daina game mutane saboda haka Allah ya saka musu da alkhairi a ah, kafin na san mintuna na sun cika amma da na so da Ma'am Tahiru, ya wato ya saka mana na ƙarshen ita ce wanda shi a Sheikh Salihu ya faɗa kaga guda biyu ne na turo maka na Sheikh Salihu Burhan ɗinna?' Za Za ga wani inda ya sa babban riga haka eh ka danna mun wannan. Muna gabatar da ta'aziyya na wannan rashi da muke na yan uwanmu. Allah ka saka mana, Allah ka bi mana haƙƙinmu, Allah ka karɓi shahadarsu. Tsakani ga Allah ba za mu amince da wannan abu ba. Ba za mu amince ba, ba za mu yadda ba. dole a binciko waɗanda suka yi wannan abin kuma dole a biya diyar bayan Allah nan dole a biya tun da abokan zamanmu in an yi irin wannan ta faru da ɗaiɗaikunsu ana biyan diya dole a biya diyar waɗannan bayan Allah dole sai an biya diyarsu magana ne ake ta musulunci da musulmai magana ce ta yanki mu yan arewa ne kuma wuya Najeriya ne yan yan ƙasa ne mu to wallahi ba za mu yanta ba saboda haka bisa ladabi da biyayya dole mata gwamnati ta ɗauki mataki me yasa abin bai faruwa a kudanci sai a arewacin Najeriya me yasa bai faruwa wurin kiristoci sai a wurin musulmai to gaskiyar magana dole a ɗauki mataki dole a ɗauki mataki subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa Wato shayi yana magana yana ganin abin ya dame shi. Eh, eh sosai. Ya yi video na farko kuma ya sake zuwa ya video na Ya sake yi yawa ya sake yi kuma. Wayo. Eh, ya sake yi kuma. Wayo. To, saboda haka kaga abin da nake so dama mutane in haska musu kenan su fahimci fa mutane a daina hukunta su da kuɗin goro. Wannan shine abin da zai taimake mu dinga adalci wa junanmu. Na'am. Eh, to kaga daidai kusu akwai wanda abin ya dame su sosai eh kwarai da gaske kwarai da gaske ai abin da nake so in gaya maka ai a bangaren inda abun ya faru ma wani ma bai yi kamar yadda wannan din yi ba ai to kana gana abin ya dame shi gaskiya yawwa to saboda haka gaskiyar magana kuma mutum idan yana isar da sako kana lura da yanayin yadda yake isar da wannan sako kuma mm. kaga ai dukkanin su wa'annan mutum biyu na ƙarshen nan kaga ai a duk baga bayanan da suka yi saƙon zuciyarsu ne suke isarwa. Saboda za ka gina abun a matsayin cewa saƙon zuciyarsu bisa lafuzan da suka yi amfani da su. Saboda haka Allah ya saka musu da alkhairi, wallahi irin waɗannan su muke buƙata To kaga al'umma idan mun wayi gari a haka, wallahi za mu wayi gari a Sheikh Tahir a inda muka haɗu da kai mun haɗu da kai, a inda muka rabu da kai mun rabu da kai, ka riƙe. a bisa dalilanka ka bar ni da fahimta ta inda na ga zan iya maka nasiha in maka nasiha inda kaga za ka mun nasiha ka mun nasiha shayi ko na ce kar ka gaya mun gaskiya na'am abin yasa kaga na ce shek a a adam na na'am na'am san mun sha bugawa da shi tun kan mu sha al fatai kan salatul fati da sauran su da yazo ke magana muna batun haka kadin da sama kaga na'am ya nuna in za a yi batun akidance wani hmm. an ana zuwa a zuwa buga amma in za a yi mutum musulunci musulunci very good an ce na respect ɗinsa sosai in za a komo a duba ida na yake yi da abin da wannan bai yadda da namu ba ba mu yadda da nashi ba kamar ana bugawa akan wannan amma akan irin kisan nan da aka yi mm. kakkalaminsa da actionsa kana ganin wannan bawa mm. abin ya dame shi sosai kamar da shi da alkali sosai abin sosai sosai ma sosai mm. ana so da suna maganganun da suka yi amma shi ɗaya ne kana ganin maganganun da ya zo ya yi ka rasa ana maganar wan kitsin da aka yi ya gano kana batu wai eh, shahada Allah dai gyara to jama'a ku yi hakuri Sheikh Mahmud Dahir zai magana amma kuma da sake masa wuri to bismillah Sheikh To, um, eh, ina gani kamar wasu ne suke ta kiran waya na ina ta kashewa. Mm. Eh, bismillah Sarki zaki maganganun da Sheikh Ahmad ya yi sun wadatar amma ɗan abin da zan ƙara a kai shine hmm. idan mun tashi magana mu dinga duba musulunci gaba ɗaya. Mu daina duba ɓangare. Domin duk yadda ka kai ga zafin kanka ba ɓangaren ka shine gaba ɗayan musulunci ba. ɓangaren ka hmm. wani ɓangare ne a musulunci ko kaƙi ko kaso haka ne hmm. so saboda haka in aka tashi a dinga duba musuluncin da faɗinsa gaba ɗayansa hmm. kar ka duba ɓangaranci domin in ka yi wannan abun yau gawa ne gobe gare ka sarki zaki da namun clip na ƙarshe wadda na turo ma duk da ina tsammanin ban san ko ka sauke shi ko ba ka sauke ba amma na turo maka wani clip wadda a daidai wannan gaba zai kyau a ɗansa الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي الاثنى عشري لن نتخلى عن فلسطين لن نتخلى عن القدس لن نتخلى عن شعب فلسطين ولن نتخلى عن مقدسات هذه الأمة cewa yake yi na hannu hezbollah mu 'yan hezbollah ya ce 'yan shi'a 'yan imamiya 'yan Isna a shari'a wato duk da muna da wannan amma lannata na an shabil filistin ba za mu kyale mu rabu da al'ummar falastinawa ba haikowa mm. ya sani al'ummar falastinawa mafiya yawa a halin sunna ne su kuma an sani 'yan shi'a ne to amma a wannan yakin da ya faru kana kallo su hezbollah din su ne ma suka shiga faɗan ba da su ake yi ba suka shiga aka yi da su hmm. suka kashe aka kashe musu hmm. da a ce suna duba ɗa'ifiya ne ɓangaranci ne ba za su shiga mu wa'yancan ba sai su ce wa'yancan 'yan sunna ne mu kuma 'yan shi'a ne hmm. sannan sarki zaki yanzu a iya yanzu wadda na sani a ɓangaren shi'a wadda suka fito suka yi magana bayan ni akwai sheikh Adamu Tsoho Jos ya fito ya yi magana a kai. Ba mu ce waɗanda aka kashe ba 'yan shi'a ba ne don haka ba ruwanmu. Aka. A'a, musulmi aka kashe masoyin annabi. Wadda abin da ya bayyana mana a zahiri shine masoyin annabi ne tun da shi ya je wurin da ya damu da hidimar annabi. Kuma annabi yana cewa almar almar'u aman ahabba yawmal qiyamati. Mutum yana tare da wadda yake so a ranar kiyama. muna fatan Allah ya tashe su tare da manzan rahama sarki zaki hmm. akwai kira da nake so zan yi kira na farko zuwa ga hukuma da farko ina kira zuwa ga hukuma da ta sani rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa yara ta yi ne a kanta sannan shawarar da zan bata shine ko ta gyara ko kuma ta rusa kanta domin rashin tsaro da ake hange a tattare da gwamnatin jonathan mm. goodluck jonathan wannan ya jawo ta rasa zarcewa a kan mukaminta so akalla in ma ba za ki yi don hakkin al'umma ba ki don kina so ki sake zarcewa don ɗabi'ar mai mulki kenan in yana so yana so idan ya yi mulki karo na farko duk wahalar da yake ba wa mutane yana so kuma a hakan ya zarce to ga ga ga ga, ga shawara nan ko ba za ki yi don al'umma ba don Allah ba ki yi don ki zarce in kuma ba ki ba to wannan ya rage miki duk abin da ke gani ke gwamnati da hukuma to wannan ke kika jawo ma kanki kira na biyu shine zuwa ga malamai ku ji tsoron Allah idan kana ganin yau an kai hari ne zuwa ga 'yan maulidi gobe za a iya kai maka hari kai ma saboda ya zuwa yanzu ai a irin wannan ta'addancin ai ɓangarori da dama an buga sarki zaki da ba don Allah ya ƙaddari rayuwar shek fahir namu na bauchi ba da ba don Allah ya ƙaddari yana da shan ruwa ba ai an kai mai hari da bom eh yi shekarun da ya wuce an kai masa shekarun baya an kai masa hari Allah ne ya kaddari ba zai mutu ba mm. sannan sarki zaki an harbi Sheikh Ibrahim al al-Zagzaki shi ma da Allah ya kaddari ba zai yi rai ba da yanzu baya nan sannan an harbi Sheikh Marga eh, eh, abin nan Ja'far Mahmud Adam. Mm. So waye ba a kai mai hari ba. Mm. In yau kai murna an kai ma 'yan maulidi to gobe kai ma zai yi halakai ne next target ma baka sani ba saboda haka yana da kyau mu ji tsoron Allah mu sani cewa me da mu da ku da su duka za mu koma zuwa ga Allah ɗaya bayan ɗaya to idan ka yi murna don mutuwan wani kayi a banza ne taka tana zuwa kai ma mm. wannan zuwa ga malamai kenan ku ji tsoron Allah hatta abin da za ku faɗa ku dinga tattaunawa ku faɗa abin da zai amfani al'umma ba abin da zai amfani kungiyar ku kaɗai ba da haka ne nake jinjina zuwa ga izala na ɓangaren Jos da izala na ɓangaren Kaduna duka sun fito sun yi maganganu na Allah wajai Allah ya saka musu da alkhairi kuma ina yi zuwa ga ainihin ɓangaren Tijjaniya saboda na ji eh, ɗan Sheikh Bahir Uthman Bauchi wato shehu eh, shehu ibrahim shi ma ya fito ya yi magana bayan nan mahaifinsa shek bahir din ya fito ya yi magana sannan a ɓangaren kadiriya na ji shek musa alkasiyuni shi ma ya yi magana a ɓangaren shi'a alhamdulillah ga su shek adamu tsohojo sun yi magana maganganu masu kyau maganganu masu ma'ana abin haushi abin takaici sai aka samu wani mutumi dan bid'a daga garin Bauchi shine kawai ya fito ya nuna cewa maulidi bid'a ne kaza kaza alhali shine tacaccen dan bid'a dan bid'a lamba na daya wanda ya danna bid'ar da yake yana kallon bid'o inda wasu suke yi a yadda yake hange sai kira zuwa ga sojoji sojojin Najeriya ina kira zuwa gare ku da ku sani cewa ko ku musulmai ne ko ku ba musulmai bane in ku musulmai ne Allah yana cewa wa yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima wanda ya kashe mumini da gangan Allah matsayin sakamakon sa wutan jahannam Allah ya yi fushi da shi ya la'ance shi ya tanada masa azaba mai girma na farko kenan abu na biyu ku sani wallahi in ya zamo ku ba ku da buri sai kashe civilian to civilian za su fara addu'a a kanku kuma sha Allah sai Allah ya ba da dama 'yan ta'adda sun ci nasara a kanku kuma a daidai lokacin da shi ma civilian ɗin sai ya yi murna ya ce dama ba su so kashe mu ba madalla sai zamo yanzu ba a tausayin saboda ba ku tausayin sauran al'umma so ku ji tsoron Allah ko kuma ku ji tsoron kada nan gaba a ci gaba da muku addu'o'i don abin da kuke yi wa mutanen kuma zai iya faruwa a kanku kwanakin baya an kashe ku 'yan ta'adda sun sauke muku bama-bamai sun kashe ku sun muku illa an tausaya muku to idan kuka ci gaba da kashe mutane to zai zamo ba za a tausaya muku ba kuma sai a ga cewa gara ma su wa'yancan 'yan ta'addan domin su dama tun farko sun shaida su 'yan ta'adda ne ku kuma kun fito ne a matsayin masu kare al'umma sai kuka zamo makasa al'umma sai kirana na ƙarshe zuwa ga su kansu al'umma shine cewa su kansu al'umma yana da kyau su yi faɗa ma kansu su yi tunani ma kansu akwai iya abubuwan da za su iya yi na'am akwai abubuwan da ya fi ƙarfinsu amma akwai abubuwan da za su iya yi shine dole su duba su ga waye ke tausayinsu waye zai iya musu dama-dama wadda yake tausayinsu wadda zai iya zamowa dama-dama dole shine nan gaba za su zaɓa duk wanda ya nuna musu shi tacaccen mugu ne azzalumi ko da sun zaɓe shi daga farko to daga baya su janye su bar shi haka ba kuɗi ya bayar ba ko me mutum ya bayar a yi watsi da shi domin ya tabbata shi ɗin ba mutum ba ne kuma bai damuwa da rayukan mutane so wannan shine kira da na yi zuwa ga hukuma da kuma kira zuwa ga malamai da sojoji da kuma su kansu al'umma sarki zaki mm. Masha Allah, <clears throat> mun gode sosai. To, mm. za mu ji magana kuma wurin Shek ah, Ahmad Imam she mu bude layi. To, bismillah Shek. To, eh, alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi a Shek Tahir. Kuma lallai abunda ne ma zan yi tsokaci a kansa ko zan yi kira na ƙarshe kafin a bude layi din? Babban abunda nake so ni kuma in karkata a shine shi ne, wallahi mu haɗa kanmu. Mu haɗa kanmu, saboda akwai abubuwa da yawa waɗanda idan ba mu haɗa kai ba to ba za mu ci nasara a kansu ba kuma wannan haɗin kan Allah ne ya mana umarni da shi baki ɗaya Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da igiyan Allah guda ɗaya kar ku rarraba mutane yana da kyau su gane kullum maganar mu akan haɗin kan nan lokacin da muka dunkulu babu wanda zai zo ya ƙeta mu ba wanda zai zo ya fi ƙarfin mu saboda ƙarfi yana cikin haɗuwa ba zai mm. yi a ce abinda mutum goma suka ɗauka mutum ɗaya ya ɗauka ba. Mm. Kuma a lokacin da muka haɗa kanmu, a nan ne za mu shigar da uzurta wa junanmu, a nan ne za mu tausaya wa junanmu a matsayin ɗan adam, mutuna da kyau, shi ɗan adam fa Allah ne ya ce ya karrama shi. A matsayinka na ɗan adam ya kamata ka karrama ɗan adam. Me dalilin da ya sa mutane ba sa son haɗin kai? Allah ne ya ce wala takunu minal mushrikina min ladina farraqu dinahum wa kanu a kullu hizbin bima ladayhim farihun kenan idan ba mu hada kanmu ba to za mu zama mun ɗauki wannan sifa na waɗannan mushrikai da ake magana kuma mu sani cewa lokacin da muke zaune lafiya lokacin da muke zaune lafiya a wannan lokacin ne ya kamata mu kyautata zato wa junanmu ma sama da idan wani abu ya faru idan wani abu ya faru to kar mu yi kama da kuma wayancan mutane fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisin lahu lahuddina dina falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun mm. lokacin da suka hau kwale-kwale suka ga za su halaka iska ya kada suka ga za su halaka sai su koma suna tsarkake Allah da zaran Allah ya tseratar da su sai su koma shirkan da suke to ba wai sai in an samu irin wannan waki amma ya kamata a ce mu haɗa baki ko mu haɗa kai ba yadda wannan abu ya faru haka ko da wani abu bai faru ba tun da wannan haɗin kan Allah ne ya yi umarni da shi to yana da kyau mu zauna cikin wannan haɗin kan wannan shine abin da zai taimake mu yan uwa ina batun haɗin kai ba fa ina nufin haɗin kai shine sai an dawo fahimtar ɗaiɗaikun mu ba a hmm. kowa yana zaune da fahimtarsa kowa ya saboda addini kowa ya yi nashi amma mun san abin da ya dace mun san abin da ya kamata kar mu dinga ɗaukan mu dinga ta'assubanci mm. idan kana izala kana ƙungiyar izala to kar ka yi ƙungiyanci mm. ka riƙe izalar ka kawai idan kana ɗariƙa kar ka yi mm. ƙungiyanci ka yi ɗariƙar ka kawai idan kana kowane ɓangare duk ɓangaren da kake to kar ka yi ɓangaranci abinda ake nufi da ɓangaranci da ƙungiyanci wato ta'assubancin da ake samu a ciki ta'assubanci mutane a watsar da ta'assubanci duk abin da ya shafi abu na gaskiya a ɗoru a kansa kuma daga kowane ɓangare gaskiyan ta fito duk abin da ba gaskiya ba a watsar da shi daga kowane ɓangare ya fito saboda gaskiya ba ta keɓanta da ɓangare na kawai ba kamar haka kuma rashin gaskiya ba ta keɓanta da ɓangare na kawai ba gaskiyan ta rabu a cikin ɓangarorin duka kamar yadda rashin daidai ɗin ta rabu a cikin ɓangarorin duka Kamar yadda kuma a cikin ɓangarorin kowanne akwai wanda wani ya fi wani a cikin su. kowane hmm. ɓangaren akwai wani wanda ya fi wani. To saboda haka dan Allah mu dinga lura da wannan wannan shine abun da zai taimake mu. Idan muka wayi gari baka gaba da wani, baka ka ƙin wani, to a lokacin da wani abu ya faru da shi marai kyau, hmm. wallahi ba yadda za a yi ka goyi bayan wannan abu. Mm. Mm. a lokacin da wani abun farin ciki ya same shi to da kai za a yi farin cikin amma mm. in ba haka ba sai a wayi gari muna watsar da gaskiya da yawa saboda kawai wannan gaskiya ba a cikinmu ya fito ba oh. muna watsar da tausayawa da yawa saboda wannan mummunan ba daga cikinmu ya faru ba a yau idan wani abu mara kyau ya faru da wani ɓangare, sai kaga wai farin ciki kake yi amma inda wannan abun mara kyau din nan zai faru da kai kuma sai ka koma kana bakin ciki na'am to kaga waɗannan abubuwa nake so dukkan mu watsar kana da fahimtar ka rike fahimtar ka to shayi ba a aiko ka a matsayin annabin Allah ba balle a ce kai kadai za a bi ya hankali ma zai baka a kashe mutum ba ma mutum a kashe mutum wai ka zauna kana jin daɗi ba ma to wannan wani to To, eh. wannan wani irin abu ne, wannan ka abu tunani ne. Na'am. Wace irin gaba ce ka cusa wa zuciyarka kama musulmi ɗan uwanka? Na'am. Yau ko wanda ba musulmi ba, mm. ai ɗazu, Shek Zahir ka ja wata aya. Da Allah ya ce man ƙatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi fa ka'annama ma nasa jami'a. Rai aka ce rai. Kuma akan ran nan fa ran nan kai kare wannan kare kare wannan akwai matan da ta shayar da kare Allah ya jin ƙayinta. Kenwa, kenwa, kenwa, akwai wanda ta ɗaure kenwa ta hana kenwan abinci, Allah ya halakar da ita. Mm-hmm. To ya kamata da Allah mu fahimta irin waɗannan abubuwa duk abin da aka ce rai ne, rai ne, to ya kamata ka mutunta rai, ka girmama rai. Mm. Ko da kuwa kai ba musulmi ba ne, kuma ko da kai musulmi ne. dukkan ɓangarorin baki ɗaya sun san wato rai in dai mutum kowane ɓangare yake kai ko musulmi ne ko ba musulmi ba ya san rai rai abu ne wanda ya kamata a tausaya masa to amma abun mamaki wai sai ka fito kana nuna cewa wai ai maulidi suke inna lillahi wa inna ilaihi Hmm? shari'an bulala ya kamata ya masa wallahi to wannan maulidin annabi fa maulidin annabi ka duba wa'ancan bayin Allah baki daya abinda suke faɗa na'am suna kyautata wa wa'annan bayin Allah a matsayin sun yi shahada na'am kuma ai dazu Sheikh ka jawo hadisi haka ne hadisi na yana nan yana rubuce nan cikin littattafai daban-daban kuma mutum yana karanta hadisin yana wucewa inda aka lissafa daga cikin waɗanda suka yi shahada akwai wanda ya ƙone. To kuma bayan ka furta ƙonewan da kanka, amma kuma sai kana ƙoƙarin ka ture wannan shahada din. Mm. Wai saboda ana aikata bidiya. Bayan kuma a masallacinka irin huduban da kake yi annabi bai taba irin wannan huduba ba. Dukkan waɗannan hudubobi da kake yi baki ɗayansu annabi bai taba yin irinsa ba. Mm. Ban taba ji inda daga cikin hudubobin da kake gabatarwa in an ɗauki wallahi a kashi saba'in kai a kashi ɗari kashi tamanin annabi bai yi haka ba. To amma abin mamaki idan aka je aka hukunta ka da kawai nau'in ma huduban da kake bidi'an nan kaɗai in an ɗauke ta ta isa. Sannan bidi'an raba kan al'umman musulmi al'umman musulmi su yi gabar ka yi yamma wannan mummunar bidi'a ce. Mm. Allah ya ce wa simu bi hablillahi jami'an wala ta farraku. ku yi riko da igiyan Allah guda kar ku rarraba kana haddasa abin da zai rarraba kawunan al'umman musulmi mm. musulmai su yi gabar kai yamma yanzu wannan abin da ya faru yanzu dan Allah kwanan nan muka gama wata magana akan cewa wai 'yan izalan suna kafurta musulmi kai kuma kake faɗan wannan maganar eh. amma sai gashi duniya ta shaida 'yan izalan su suke kyautata zato wa musulmi mm. E, eh, kure da gaske na'am na'am an wayi gari suna kyautata zato wa musulmai yan izalin sallama biyu suna kyautata zato wa musulmai kai kuma kana munanta musu zato kuma a haka kai kake so ka haska wa duniya wai su suke kafurta musulmi wai ba sarki zaki muƙaddara abin da ya wuce a period of jahiliya a ajiye eh. wancan ba a amfani da abin da ya wuce period of jahiliya a ɗauka yanzu abun da yake faruwa matasan malamai a izalar jos matasan malamai a izala sallama biyu matasan malamai a salafiyal da yawa daga cikinsu sun watsar da irin wancan tafiyar da malam idris kansa yake zargin su da ita sun watsar yanzu an gyara abubuwa da yawa wancan yakan ɗauko abubuwan da suka wuce a baya ne yake yana riwayinin yana mayar da su a yanzu to yanzu an wuce wancan lokacin yanzu zamani ne na an faɗaɗa bincike an faɗaɗa karatu an faɗaɗa abubuwa da yawa da tunani da hankali duka sun shiga su saboda haka bai kamata abubuwan da suka wuce period of jahiliya ka ɗauko su ma ka ce wai su za ka saka wa mutane ba yanzu a baya faɗa ya kawo bidiyo a baya ce zai iya saka bomb da bindiga ya shiga cikin yan bidiya ko ina ne ya yi yaki to amma a yanzu ya ce yana tsoro kai zauna balle eh, to to to kaga eh yawwa to yanzu Allah ya saka sarki zaki Allah ya saka to saboda haka mu mabiya da farko ƙarshen magana ta ita ce mm. Malam Idris har a yanzu wallahi ababin nasiha muke masa ababin nasiha kaga ishin Falasɗin haka ya zama ya rabu da al'umman musulmi al'umman musulmi sun yi gabar yayi yamma eh. akan ishin Palestine haka still wannan abubuwa sun zo sun faru duk duniya kai duk mai hankali kai ko kirista ne ko kirista ne ya san wannan abun da aka yi wannan abun da aka yi ba a yi daidai ba mm. to amma kaga nan ma ya sake yamma musulmai sun yi mm. gabar ya yi yamma mm. me dalilin da yasa duk abun da yake kama da hankali shi ba ta wurin yake ba duk abun da ya kamata ƙwaƙwalwa ta ɗauka sai kaga shi ba wannan yake ɗauka ba me yake faruwa ne me yake faruwa saboda haka ina kira ga mabiyansa da shi kansa da mabiyansa ya kamata su mabiyan fa su gane kuma an yi abubuwa da yawa walƙiya da yawa wanda ya kamata su gane amma ina mamaki yadda wasu wai har yanzu ba su fahimta ba ko ba su gane ba kuma dukkan waɗannan abubuwa da ka ga. duk abin da malam Idris ya kawo shi idan kuka saurara da kyau kuka bi maganganunsa kuka bi naƙadin da aka masa in dai kuna da fahimta to ya kamata a ce kun fahimta hmm. a Tahir Allah ya saka da alkhairi hmm. amma dai lallai yana da kyau mutanen mu su fahimta a wannan zamani da muke ciki ba abun da muke bukata irin haɗin kan al'umman musulmi Wannan wannan shine abun da muke nema mm. saboda ba abun da ya fi shi kuma ba abun da zai taimaki musuluncin shine abun da zai karfafi musuluncin yawa wannan ita ce eh, eh assalamu alaikum na'am to bismillah ina ga to shai ba da zaka magana kudin mu gudu layi eh zan yi magana na minti biyu zuwa uku saboda kar a ja lokacin sarki zaki mm. abu mai matukar mahimmanci Sheikh Ahmad Imam ya tattauna a ƙarshe shine maganan haɗin kai. Sarki zaki duk lokacin da muka ce a yi haɗin kai sai ka ga wasu har gadara suke mana suna nuna ba za a haɗa kan ba. To idan muka ce a yi haɗin kai ai umarnin Allah muka faɗa wa ta tasimu bi hablillahi jami'a wala la hmm. Idan kai kace ba za a haɗa kan ba ai umarnin shedan kake bi. Hmm. Kuma saba Allah ka yi. saboda Allah cewa ya wala tanaza'u ba tafshalu ta tazhabar yukum Allah yana ce a haɗa kai kai kana ce ba za a yi ba saboda haka in wai don gaskiya ta fito ta bakin mu mutum yana jin ba zai yi ba ko ya kawo wani dalili wadda an ka duba a hankalce ba dalili ba ne misali sarki zaki barin baka misali za ka ji idan ɗan shi'a ya ce a haɗa kai sai ka ji sun ce ba za mu haɗa kai ba da me zagin sahabbai idan kana ganin ɗan shi'a yana zagin sahabbai shi ma ɗan shi'a wala Allah yana ganin kana kai iyayen annabi wuta to amma duk da haka yace a haɗa kai idan ɗan ɗariƙa ya ce a haɗa kai za ka ji sun ce ba za mu haɗa kai ba da mai bautan waliyai in kana ganin cewa kamar yana bautan waliyai to ai shi ma yana ganin cewa kana jingina ma annabi munanan abin da bai dace ma annabi ba amma duk da haka tunda umarnin Allah ne sai ya ce a haɗa kai so kamar yadda Sheikh Ahmad yake faɗa haɗin kai ba shine ka bar abin da kake yi ka zo na ko na bar abin da nake na zo naka ba sarkin kai eh, sarki zaki ya zuwa yanzu ina da haɗin kai hmm. da wasu wasu daga cikin 'yan izala ina da haɗin kai da wasu daga cikin 'yan ɗarika muna mutunci muna zumunci kuma zuwa yanzu na ɗora ma kaina wato ni ba zan zo in zagi abin da wani yake yi ba sai idan ya zagi abin da nake yi ko ya soka zan zo in yi kokari in ba da kariya in nuna wa al'umma abin da nake yin nan ga hujja ga dalili amma da a ce wallahi muna ɗaukan irin matakin da suke ɗauka ne hamun ya zagin mu ai ba wanda bai iya zagi ba saboda shi al'amarin zagi da sauransu ba sai an koya ma ba ba makarantar da ake koya amma mu muna ganin ka bi umarnin Allah shine yake nuna kana kan gaskiya ka saba wa umarnin Allah shine yake nuna baka kan gaskiya don haka a ƙarshe muna kira zuwa ga haɗin kan al'umma a gano cewa ba mu da wani mafita da ya wuce haɗin kai sahabban nan sun saba da junansu tabi'an nan sun saba da junansu magabatan nan sun saba da junansu amma kowa zai rike fahimtarsa ne ba a je a ta yaƙa juna ba in an yaƙi junan a ƙarshe wani natija aka kai ga an kai ga natijan taimaka mu waɗanda suke gaba da musulunci ne mun shaggala kanmu da kanmu yanzu muna faɗa da junanmu ya zamo yanzu ba su da buƙatar sai sun yaƙe mu domin abin da suke so su yi mana ne mu muke da junanmu wannan shi ne abin da zan rufe da shi dangane da haɗin kai Allah ubangiji ya haɗa kan al'ummar musulmi gaba ɗaya kada mutum ya mai da kansa wai shi shazi ne ana cewa man shazza shuzzatin nari shikenan mm. duk lokacin da musulmai suka haɗu suka ce su dole a tausaya wa mutanen Falasɗinu kai sai ka fito ka ce ai su azzalumai ne su azzalumai ne wanda ake kashe musu ƴaƴa da mata da yara ake kona masallacin su ake kona marasa lafiyar su ka ce azzalumai ne yanzu kuma mutum ya zo ka ce an kona shi annabi ya ce in an kona mutum ya yi shahada kai kuma ka ce ba shahada ya yi ba so mawa kake raji kenan so yana da kyau mutum ya san abin da yake yi ya kuma ji tsoron Allah ya sani cewa yadda waɗannan suka tafi shi ma zai tafi ma zai je ya gaya wa Allah me dalilin sa da yasa yake irin waɗannan ɗabi'u din irin ɗabi'u na cin mutunci da zagi na al'ummar musulmi wadda annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun to wannan fasikancin shine mutum ya ɗauka addini ya zagi wannan yau in ya zagi wannan gobe ya zagi wancan in ya zagi wancan in dai har ka da duk wadda kake zagin nan musulmai ne to annabi ya ce zagin musulmi fasikanci ne hmm. ya kasa da kafirci ne to wannan shi ke abu da layi ba a mai hakuri zamu budu la don Allah kowa zai kira sai akan topic ko ba za mu jima da daukan kira ba saboda lokaci ya ya ja sosai hmm. awa daya da goma sha ah. Allah. Kwari duba duba duba namban da ka saka ba daidai ba ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola akan TikTok. Kola akan TikTok. Assalamu alaikum. Malam Buhari duba ka gyara namban. Eh kure mai gari. Uh, ok, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola kan uh, WhatsApp. Aminu alaikum ta'ala wa barakatuh sarki zaki afiyake. Na kola sunan kargan da ke kira? Suna na Kabiru Garba, ina kira ne daga nan Azare Bauchi State, Nigeria. To, masha Allah, Malam Kabiru Garba kana tare da Shak Man Dayar da kuma Shak Ahmad akan wannan layi. ina musu fata alkhairi da fata a fara lafiya kuma gama lafiya masha Allah masha Allah muna amsa mun gode Najeriya ta ta lokacin musulmi na duniya wannan kisa na rashin adalci da aka musulmi. Abu sarki zaki magana ta guda ɗaya ce. Masha Allah, muna jin ka. Eh, sarki zaki da a da kafin na kalli wannan program na ku na wayannan maluma da aka sassaka na dan yi wa wayannan yan kungiya na izala mummunar fahimta saboda akwai wani aboki na da ina gaya masa abin da yake faruwa ma fashewa da dariya ka gani ina gaya masa yake faruwa da ina labarta masa bayanin kawai sai ya fashe da na masu abu Allah sauka to amma yanzu da na ga na akwai wanda suke mana kyakkyawan zato suke suke musu kyakkyawan zato sai kuma na gane cewar ba wai daga cikin su ah. suke da irin ah. wani Allah wanda ke maka dariya wani Allah almajirin kai Idris ne saboda shi kawai zai garin da bai dace ba ah, kaji ko to wa almajirinsa ne ma kaji mhm. ka gani mhm. oh. Allah Allah Allah Allah sai ne da Allah ina so a tambaya mana malama na a fahimtar sarki a fahimtar shi Dr. Idris menene wayannan mutanen su wane ne shi su shi a fahimtar sa is eh, good to wasu mutane wasu mutane wayannan wanda aka kashe a fahimtar sa wayannan mutanen yan wuta ne Eh to ai ya ce ba shi. Eh barin gaya ma dalili, barin gaya ma ya ce maulidi bid'a ce. Maulidi bid'a ce. Inna kulla bid'atin dalala wa inna kulla dalalatin menene? Marji'uha ila nari. Ko masiruha ila nari. So tun in aka ce ma wani dan bid'a ne, ana nufin kai dan wuta ne. Ya ce maulidi bid'a ce. Tun ba yau ba. To shi yasa yake cewa kar a ce za su 'yan eh, eh, shahidai ne. tunda ba shahidai ba ne kuma bid'a suka yi suka mutu suna aikata bid'a me nan amsar ka kana buƙatar sai ya baka wata amsa daban <laughs> ai amsar sa a fili take yana tsoro ne yanzu ya fito ya ce yan wuta ne za a masa kaca-kaca amma sai makale da cewa kawai yan bid'a ne ai ina da jawabin da yayi sama da wannan wanda yafi wannan yawa ai da yake ana magana ne na musulmi wadda aka kashe abu ai wannan bidiyon da na sa ai na bar shi ya tafi ya fi sakan talatin da ka ji gun da ya co-optin ɗin 'yan shi'a a ciki ya ba da misali da 'yan shi'a ai mm. gun da cewa haka 'yan shi'a suke yi su je su ɗibi mutane a je ana zanga-zanga a kashe su su ce mutum ya yi shahada to na mm. daɗa wurin ne me yasa na daɗa wurin saboda yanzu ana magana ne akan musulmi gaba ɗaya a wurin zaka iya samun ɗan shi'a a wurin wannan maulidin zaka iya samun ɗan ɗariƙa za ka iya samun mutumin gari wanda shi baya ma wani da wani bangare kawai dai zai je ne don abu to shi yasa shi maganar da ya akan yan an zan ba shi amsa zallan maganar da ya yi nan kawai na yi koma daidai wurin ne amma a ƙarashin maganan ya faɗa ya ce maulidi ba bid'a ba addini bane bid'a ne ta yaya mutum ko mutu a irin wannan abun a ce yayi shahada mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, eh, kola ya kusa maybe malam ah, Ahmed kuna da magana minti ɗaya. Mm. Eh. To, eh, alhamdulillah duka dai wannan abinda dama nake so kawai duniya ta fahimta wannan fa zafin kai ne. Duk wanda kuka ga yana irin wannan to akwai zafin kai na addini tattare da shi. Kuma idan mutum ya faye zafin kai, to dole ne ya yawaita kurakurai a cikin lamurarsa. Kuma shi yasa ma dama nake so da waɗanda suke bibiyansa ko suke binsa ya kamata su kula duk inda aka ce akwai zafin kai a wajen to ba dole ka dinga samun abu na daidai ba don haka mm. wannan magana na cewa bidi'a da yake ta faɗa lallai tunda an samu wani hadisi da manzo Allah yake cewa fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar to kaga watakila yana da kuma wannan fahimta na cewa kullun din kulliya ce to kaga shi kenan zai zamana idan ya ba da hukuncin cewa ba shahidai bane to me yake nufi kenan idan ka ce ba shahidai ba to me kake nufi wannan ita ce kuma sannan ya aka yi kasancewa ba shahidan ba amma mu muna da hujjar cewa shahidai ne saboda duk wanda ya kone yana daga cikin shahidai so saboda haka muna da hujja muna da dalili yanzu kai ne zaka kawo dalilinka na cewa ba shahidai bane eh wannan ita ce kawai insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi na da kare kan wasa? wa alaikum assalam sarki zaki barka da barka kare kola sunan kirgan nan kira Tana magana da Mamman Sani daga nan Nijar. To, masha Allah, Mamman Sani daga Nijar kana tare da Sheikh Maɗahi da kuma Sheikh ah, Ahmad. Ya hakuri minti ɗaya saboda jama'a na da yawa kuma malluma biyu ne kuma minti ɗaya ɗaya za su amsa. Bismillah. To, alhamdulillah, sarki zaki a mika masa gaisuwa ta aiba gurin malamai na guda biyu. Masha Allah. Allah ya saka musu da. To, muna amsa. Wa namu Allah ya karɓi shahada su. Amin. Amin. Amin. da Allah a duba kamar yadda malamai suka yi magana akan haɗin kai dan Allah a duba haɗin nan da da matuƙar muhimmanci sosai masha Allah mun gode mun gode mun gode mamman sani tunda ba ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala malam Buhari na hmm. alaikum assalam warahmatullahi sarki zaki ina muku barka da wannan lokaci muna amsa malam Buhari sannan mai wara muna an hmm. Na'am abin da zan ce a gurguje a nan wurin shine sarki akwai wata magana da dakta ya taba in ba manta ba ko tun lokacin da mutane aka kama mutane tsakanin Kaduna da Abuja lokacin da aka kama mutane a jirgin kasa akwai jikan Shehu Ibrahim a ciki yayi wasu magana yake ce to ina karaman Shehu Ibrahim din da sauransu su ba irin wannan ba maganganu dai akan irin wayannan abubuwan ya yi da yawa a takaice to abinda nake so in ce a takaice mu da bamu san komai ba a matsayin mu na wayanda ba malamai ba hmm. ni sai in ga akwai maganan da ma gaba ɗaya kawai in baka yi shi ba hmm. kamar ya fi maka alkhairi in dai baka da ta cewa a kai hmm. kai shiru komai ba shi a matsayin annabin zamani ba ko kuma shi shi shi wane ne wanda dole maganan shi shi ne kadai amma ga maganganu na sauran malaman izala da sauran su da ba malaman izala ba sun fito sun yi jaji sun kalli wannan rai din ne rai suka kalla wanda kuma suna da yakinin musulmai ne su mm. suka jaji mm. to amma na dakta ya fito daban to duk da haka kaman jiya dai muna kara nasiya Allah ubangiji ya kawo ran da dakta zai gane gaskiya ya daina mm. ba ya daina karban ringa karban maganan sauran musulmai yan uwan shi mm. ba ta karba ba da zan ce kenan kamar sai mm. ba da rewa ke ya ce maka na yaushe kuma ai don ta ta ba yaro bane ba sarki zaki wannan ai kaga ya faɗa da Hausa amma kamar hadisi ne ya ya kawo annabi ya ce man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya mm. wanda ya imani da Allah da ranar tashin kiyama to ya faɗi alkhairi ko ya shiru amma in kai zo ba ka faɗar alkhairi kuma ka ƙi kai shiru me kenan za mu fahimta ba kai imani da Allah da ranar tashin kiyama hmm. abu ya faru da yan wancan ƙasa Palestine ba ka faɗi alkhairi ba hmm. abu ya faru da masu maulidi ba ka faɗi alkhairi ba wannan wani irin sharri ne wallahi hmm. sarki zaki bari in gaya ma wannan mutumin da dadewa ya saba yin sharrori wa mutane in baka sani ba lokacin da ɗan gidan Sheikh Bahir ya rasu Sheikh Hadi su kan Sheikh Hadi yayi ta yi alhali wani irin rasuwa yayi na hadarin mota kuma wallahi ɗan izalar da suke cikin motan suka ce yana karanta suratun Maryam Allah ya ɗauki ransa amma duk da haka wannan ɗan bid'a da yake butsantan shi haka ya fito ya soke shi wannan ina gaya ma abu ne wanda yake ya faru ba wai ba ba ba hmm. ni ba zan mai karya ba dan me zan mai karya wannan mutumin ne zan mai karya wallahi bai kai ba hmm. haka ya fito soke shi mutumin da an ya Allah ya ɗauki ransa yana cikin karanta alkur'ani sarki zaki haka ya zo ya sa ‘yan dirama a gaba da zagi da cin mutunci ya nuna babu alkhairi ko ɗaya a tattare da su sai ga sun zo suna mutuwa da kalmar shahada ‘yan dirama suna mutuwa da kalmar shahada sai ga sun zo suna mutuwa da ciwon ciki wanda annabi ya ce shahada ne kai kuma kana nan ka zagi wannan ka ji mutuncin wancan. Abin da ke bani mamaki kenan ka taba 'yan drama, ka taba 'yan shiya. Kowa ya taba shi. A sati 'yan hmm. drama, ka taba 'yan shiya, ka taba 'yan darika, ka taba 'yan Wannan zai taba ɗan kowa ba ruwan su shi. Wannan mutumin wanda yake in ka san shi da ka san shi shi kansa matsala ne ma kansa sarki zaki. ya tattaba wayan nan duka she kowa fito yana masa raddin magana da kai a kansu she kuma ka fito ka ce wai an hada kai a kanka an hada kai mm. kuma suka ce an hada maka kai Allah ya gyara Sheikh eh, Ahmad Ahmed kana da minti daya ka mu ba kola dama to ba dama eh to gaskiya ne dama haka ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da ranan ƙarshe ko wanda ya imani da Allah da ran ƙarshe ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru to babban matsalar hakika matsalar da shi malam Idris ya samu wato baya iya tantance abubuwa ma abin da ya sa na ce baya iya tantance abubuwa yawanci zaka ga maganganun da yake fito da su idan ka auna da kyau zaka ga ba sa kan hanya galibi yawa kuma um, da farko dai ni kullum nakan koma zuwa ga mabiyansa da suke wata fahimta wai me dalilin da yasa wai yake sabawa da mutane su suna fassara shi wai a hakan wai saboda gaskiyansa ne wai su suna ganin cewa wai gaskiya ne yake faɗa shi yasa ma yake yawan sabawa da mutane to ai inda zaka tambayi zaka tambayi kanka ka taba hada mutum sanin mutum ɗaya da sanin dubban mutane ka taɓa haɗa gaskiyar mutum ɗaya da gaskiyar dubban mutane? Ka taɓa haɗa daidai ɗin dubban mutane da daidai ɗin mutum ɗaya? Wato, in an fahimci maganan da nake faɗa, idan kuna jingina cewa wai saɓawansa da mutane yana nufin cewa yana kan gaskiya ne, to ita wannan gaskiyar shi kaɗai ne dama aka ce yana da ita? Sannan wa ya faɗi hakan? Ko kuka shaide shi akan hakan ko kuma an samu wani nassi ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya faɗa ko kuma mm. aka samu na Allah ya bashi Eh wato ban sani ba ko kuma wata annabta ce ko kuma wata annabta ce so saboda haka irin wannan da Allah ku koma ku musamman wallahi duniya inda kun san yadda yake kallon ku duniya da kun san yadda take kallon abun da ake yin na akwai fa <clears throat> matsala wallahi akwai matsala kai dai kawai a babin a babin dai kawai idan mu ya faɗa ɗin a mayar saboda ganin akwai waɗanda suke ɗaukan maganganu shi ne kawai dalilin amma inda ba don wai saboda mutane akwai waɗanda suna ganin wai kamar gaskiya yake faɗa ba to dama ba amfani walla mu zo muna ma mayar da magana akan waɗannan zantuka da yake faɗa domin babu wani abu na ilimi a cikinsa a surutai ne kawai kuma surutan ma kai a ce ma wai a tsara magana ma a faɗe ta a ce a tsara ma magana kawai a faɗe ta to babu ma tsarin maganar balle kuma a ce bari a kawo abu na ilimi a cikinsa. <laughs> Eh, tsarin magana magana ma a tsara ta babu balle kuma a ce wai magana ce ta ilimi to wai ta yaushe ne zai zama wannan abun sauraro a wurinka sai dai kawai ayi yi don uzuri don al'umma saboda al'umma shi ne kawai dalili wata rana wani yake cewa wai kamar yana buga misali ya ce kamar a samu wani mahaukaci haka sai ya ɗauko abu yana saran mutane sai a ce kuma wai a bar shi ya ci gaba da saran mutane eh, wala ah. ah, za mu shi ne a wala za mu yau wato za a karba ne goya wato misali kenan saboda haka da Allah kar a ɗauka wallahi ni ban taɓa jin wannan na misƙala zarratin a matsayin wani abu ne na ilimi ake fitarwa ba babu maganar ma tukuna tsara maganar ma ba a iya tsara maganar ba balle kuma a yi maganar ilimi babu Allah ya kiyaye kawai. Hmm. za mu roke ma don Allah shi a yi magana minti ɗaya ɗaya mu ɗauko mutane kaɗan. In wa alisatullah kola. Alaikum salam. Barka ka dai kola. Ya suna ka na yi kira? Na, masha Allah. Mala Abdullahi kana ta da Shek Ahmad da kuma Ma Masha Allah. ni magana ta ɗaya ce ina ƙunga ta'aziyya ga dukkanin yan uwan musulmi kuma kan shi wannan dafta fahimta ta gaskiya bai fahimci addinin musulunci ba. A ah, ya kuma. ya san addini duk wanda ba ta da shi bai san me addini ba mm. dauka ne duka sa'a mai to kai baka san addini ba ko gaskiya yake duka sa'a mai shi baka san addini ba mm. Yo in za ka yi abin ka ta da shi ko ba gaskiya bane ba zai goyi bayan ka ɗari bisa ɗari in ka faɗi gaskiya kan shi kuma shi ke da kaga mage shi na'am na'am mm. gode mun gode Allah sa ka maka da alkhairi mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok Salamu alaikum kola kan TikTok. Okay. alaikum rahmatullahi ta'ala kola kola kan WhatsApp. zaki barka da wuni. Barka ka dai sarki kola. Na, kira? Sunana Awal Ahmad yana kira daga Kano Wudin. To masha Allah Mala Awul kana tare da Shek Ahmad da kuma Shek Dahir. Ina yi wa manyan malaman ku ta'aziyya. Masha Allah. Masha Allah. Suka rasa rayukansu a yankin Kaduna Allah ya gidansu Allah ya gafarta musu. Amin ya. Amin. Abin da suke yi kuma na addini na neman lada wanda suke yi tsammanin su addini ne. Allah Ubangiji ya gane da ya nuna musu wannan hanyar ba ba ita ce mafi daidai ba to me hmm. ok shi su sunan sunan wa suke bi ko domin a tarihi su aka samu sun kirkiro maulidi ok hmm. saboda maza Allah ya faɗa na ƙarfi alladina hmm. sun alladina eh. a cikin alƙarnatan da manzo Allah ya magana a kansu guda uku eh. babu ɗaya to samu shaida daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ne mafi kyawun mutanen da suka yi bayan sahabbai. Ko da haka, bai zama addini a lokacin su ba to bayan su ba zai zama addini ba mun gode sarki zai ka tsayar da shi ka tsayar da shi sarki ka tsayar da shi eh a a amma kada yawa ka tsayar da shi annabi yayi maulidi eh, ka ce masa shi shi in mu ma za mu tsaya a kansa ne mu tsaya a kansa ai eh. kin da yayi magana a kan mu kaga mu ma za mu shi amsa ka tsaya da shi kare ka eh Eh, ko an ka ce wai ba taba yi ba shi muka ce mun samu daga mallumin ka sun ce wai annabi ya yi ta hanyar azumi wannan kuma da ka ce ba taba yi ba fa sarki zaki karka ba shi amsa karka ba shi amsa mukaddara cewa tunda annabi bai yi wannan irin shikilin eh. bid'a a eh, maulidin da muke yi ba ah, mu dauka ma bid'a ne ah, sarki zaki ya kuri nan, mu ba shi minti sauka muna jin ka kana ji kamar yadda aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumin litinin da alhamis an tambaye shi saboda me yake yi eh. ya ce ranar litinin saboda ranar aka haife shi eh. me haihuwan me haihuwan tsaya me ah. haihuwa da larabci wana malama kaka wuce wai me haihuwan da larabci sallallahu alaihi wasallam a ah, da larabci kalmar habu eh, a larabci <laughs> <laughs> su waɗanda suka yi maulidi a kaduna da kuma da suke yi Kola ya kuri malawa kamar mai ta wai me sunan aihuwan a larabci? A oh, to shi ke nan. a nan shi ne eh. wanda suke yi suke yi ko kuwa. Amma ai ba iri muke tambaya ba ai ka ce ba taba yi ba ba Sarki zaki. Sarki zaki. Malam ɗari zai baka tambaya ya kuri tsaka ji. Malam ɗari. Sarki zaki mukaddara abin da ya faru. Kola kaga ba ya kuri malam ɗari kaga ba ya kuri ya kuka ya hayaniya. Ba wanda muka ba wa lokaci kamar kan da zamu baka lokacin nan ya kuri. Kwantar da hankali. A'a eh, tsaya tsaya. Ba ɗauka kira na ba sai yau. eh to an ɗauki yau ya kuri kwantar da hankalinka bari malam ya bari malam ya maka tambaya hakuri Bismillah shek. Sarki zaki. Ya ce duk wani abun da ba a yi a zamanin annabi ba. Eh. dai ya mana addu'an Allah ya ganar da mu daga ya ganar da mu gaskiya mun gode Allah ya saka da alkhairi. Kullum sai mun kai haka a cikin sallah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu bisa ga tafarki mai miƙaƙƙiya. To ya ce duk abin da ba a yi a zamanin annabi ba bid'a ne. Kenan yanzu tunda mu muna maulidi da wannan shikilin kuma zamanin annabi ba a yi maulidi da wannan yanayin ba mun zama 'yan bid'a to shikenan da Allah ya gaya mana shin zamanin manzon Allah tunda ya yi kutuba irin kutuban da Dr. Idris ya yi ne annabi ya yi? Ka amsa kawai. Ka amsa mun tambaya, ai, ai, ai, mun ji maganar ka. Irin kutuban da Dr. ya yi irin ta manza Allah yi tambaya nake so na ma kawai eh shai wa mu bashi dama zai zai tambaya zai amsa bismillah eh Dr. Idris a fahimta da Dr. Idris akwai guraren da yake akan da ba ban amsa ba ba na son shati a'a wannan na tambaye ka bizzat ba ruwana da a wasu abubuwansa sa daidai yake a wasu abubuwa ba daidai ba tambayar ka na yi wannan kuduban irin yadda yake yi haka annabi yayi kawai ni ba ruwa na da wani shari'a wannan kudu ba na tambaye ka in har ka san addini ka san irin yadda annabi yayi kudu ba to da irin na annabi da na Dr. Idris ɗaya ne tambaya kawai na yi eh ɗaya ne a'a ba ɗaya bane kawai amsar da nake so kenan ah, ai ban gama tambayar ta ba ai ba za a hada ah, hudubar Dr. Idris da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba amsa ba ba haɗawa na ce ma ba iri ɗaya ne wato ya kwaikwayi irin na manzan Allah ne shi haka manzan Allah yadda yake yin haka manzan Allah ya yi ba haka yake yi ba ba haka yake yi ba to tunda ba irin na manzan Allah yake yi ba shi ma ya zamo yana yin kuɗu ba irin yadda ya ga dama to anan kenan tunda yayi a'a na ce ka ce ba irin ta manzo Allah yake ba to irin mm. tasa tunda ta saba da na manzo Allah shi ma ya zama dan bid'a kenan kaman mu yadda mu irin abin da annabi ya yi a babin maulidi mu kuma muka dan jirkita shi muka kawo namu mu ma sabo muka yi modernizing muka zama dan bid'a shi ma yanzu ya zama dan bid'a ko bai zama ba to wai shi ma zama dan bid'a ko ba ko ba dan bid'a bane abin da na fahimta ni shi nake faɗa kamar yadda ta gaya maka ni ba wai ina goyon bayan Dr. Idris akan abubuwan da yake yi bane ni ahalin sunna ne amma ajiye maganan eh, goyon hmm. baya hmm. ajiye yanzu hmm. yanzu mun baka misali ne da mutum daya mun baka misali ne da mutum daya ka gane ga abin da muke yi ka kira mu da yan bid'a to shine muke so mu san shi ma yanzu wannan da yake yi dan bid'a ne ko ba dan bid'a ba idan ya zamo da gaske abin da yake yi ta saba mana annabi kuma kai a wurin ka dama duk abu mutumin da yi abu in ta dan saba mana annabi to shi dan bid'a ne to shi gashi ya tabbata yana yin hudu ba ta saba mana annabi kenan yanzu dai yan bid'an mun fara yawa kenan da mu da muke yin bid'an maulidi da shi da yake yin bid'an canja hudu ba ba irin ta manzon Allah ba eh akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amsa ina zuwa ita bidiya akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bidiya kuma ne ko me kake nufi gyara maganan ka bidiya ba akwai abin da yayi eh wasu sun koyi da shi sai kuma su su sauka daga kan sa kaman wani abu kenan kaman wani irin abu sarki zaki kada ka yadda ya kauda kai daga maudu'i yawa ya yi ne sharadin mu a matsayin bid'a ne laifin hmm. muna yin wani abin da annabi bai ba kaman wani abu Eh. ai a ya faɗa Allah ya gaya mana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal a'a babu babu wannan aya babu ba ud'u bane dawo baya dawo ud'u bane yawa saboda wannan alwawu huna wawul jama'a wannan wawul din wawul jama'a ne kasa eh. ud'u wannan wawul jama'a kasa dawo baya kola dawo baya dawo baya daga ina kake so in ah, a'a ai baka karanta daidai ba ka nemi a gyara maka aya daidai babu aya ka nemi a gyara maka babu aya udu saboda naga ce udu ku yi kira kenan kai ma haka ka faɗa to shi aka ce eh, ana amma ni kana ji ko eh. a fahimta ta eh. dan akwai wanda jahilci ne yasa suke yin bid'a saboda haka ni a guri na a fahimta ta suna da uzuri Eh, eh kamar shak dair ko kuma imam idan ya mace yana bid'a wani na shi da wani uzuri saboda ya sani yake yanzu malam ina zuwa assalamu alaikum muqaddara haka ne yanzu shi dokta din da yake bid'an yin kudubarsa ba ta manzan Allah ba shi ma baya da uzuri kenan baya da uzuri kenan ji magana ji magana malam dair kola Sarki zaki yanzu mun ji wannan maganar tasa eh. idan wani wanda yake aikata bid'a ba tare da ya sani ba yana da uzuri da ni da Sheikh Ahmad bamu da uzuri tun da mu mun sani to da Allah Dr. Idris da yake bid'an yin huɗuba da Hausa kuma a huɗuban yake ta'i da surutu mm. barakate da suka da zagin mutane wannan nau'in bid'an tun da shi ma ya sani yana da uzuri kenan a wurin Allah tambaya kawai muke da shi. Eh yawa amsa. Eh, ni a fahimta ta mhm. idan ya fahimci hakan a matsayin bid'a ba zai ba zai aikata ba ah, A, sai ya fahimta uziri uziri su ba. Ah. Oh, sai abin da mutum ya fahimta a matsayin bid'a yake zama wa bid'a kai a ah, kai mai da gangan ne ya su baka musu uziri ba shi kai masa uziri mu mun fahimci abin da muke yi bid'a ne mu ma mun fahimci abin da muke yi bid'a ba in shi bai fahimci abin da yake yi bid'a ba mu ma mun fahimci abin da muke yi bid'a ba kola kola kola to amma ina zuwa eh assalamu alaikum assalamu alaikum dama ga tambaya ɗaya kawai da nake so in masa kola kola ya kuri ka duba ajiye ka kai duwa duwa duwa kola ya amsa wannan tambaya malam ahmad imam zai maka tambayar shi na ƙarshe ya kuri eh dama eh. tambayar kawai da nake so in maka da Allah dan uwa kai eh. yanzu ka ya ina so ya yadda cewa ya yadda wannan huduban da malam Idris yake yi bid'a ce ya yadda bid'a ce kawai shikenan baka ji ba wai Dr Idris bai sani ba ko na'am ko ka ka yadda akwai kuskure amma ba bid'a bane bid'a shine abinda abinda annabi bai yi ba kuma ba to annabi yayi irin wannan huduban annabi yayi irin wannan huduban A in ya ce annabi yayi ya kawo mana kullum. Ina tambayar annabi yayi irin wannan hudu ban. Shi Dr. Idris a tsammanin sa sunna yake aiwatarwa annabi shi a To me yasa ka ci? <laughs> Kola sauka layi na. Shai ina da mura ina da mura. Kola sauka sauka sauka Kai wanda Sarki zaki, sarki zaki. Wai yau bid'a a wurin wanda yake kiran shi kansa dan sunna ne, wai bid'a ce an ka yarda bid'a ce. Wala mai da gangan ne. ba Baka ji ba. Dr. Eh. Idris baninsa yana yi yana yin sunna ne. To amma me yasa hmm. ku ce sammanu ku kuma kuna kuna kuna yin sunna bane? Sarki zaki, ni a wurina hidimar maulidi da nake yi, sunna ce nake yi. domin mm. annabi ne yake man sanna sunnatan hasanatan hasana mm. wanda ya kirkiro sunna shine ma'anar sanna mm. sanna wanda ya kirkiro ne in ka ce mun a'a wanda ya raya sunna ce sai in ce ma a akwai sunna sai ya ce domin akwai ce mm-hmm. domin sanna sunnatan sai ya atar ko kirkirowa ne anan ma'anar sanna kuma shi za a kawo da ma'arifa sunnatan Mm. hasanatan mm. saboda haka shi yasa aka kawo shi da nakira afwan shi yasa aka kawo shi da mm. nakira sunnatan hasanatan shi yasa aka ce sanna wacce ya sunna ai shi da tasbanci a ah, akwai eh? tasbanci abin da kolan nan yayi shi ne tasbanci yayi eh shi ne tasbancin ai ita ce <laughs> kaga wato abu ne da aka tambaye shi mu za ta amfane mu Kafin me mm. ya kamata amfane mu? Mun gano cewa cewa mutane da suke yan bid'a son zuciya ne zalla. Mm. Yanzu yan a wurinsa tun da Dr. Idris yana ganin abin da yake yi ba bid'a bace to ba bid'a bace to kuma muna ganin abin da muke sunna ce kaga ta zama ba mm. bid'a bace ba mu bid'a mu. a shai kuma da kuma mutane biyu kawai dama ɗaya daga cikin ba da laifi a asalin call kan ba damuwa to assalamu alaikum kola kan whatsapp Wa alaikum salam ko na kan WhatsApp kan TikTok ba ma jinka. Wa alaikum salam. Ina na gajiya. Lafiya alhamdulillah. Kana yake kira? Eh, da farko dai ashiru ne yake magana ashiru zakiru daga nan lagos to allah ya saka maka da allah ya saka muku da alkhairi amin jin daɗin biya taku da muke yi wallahi da kuma yadda mm. kuke mana da kai duk abubuwan da suke shiga mana duhu muna kuma jin daɗi masha allah alhamdulillah da haka sakon ta'aziyya ta ga 'yan uwanmu musulmi da wannan ibtila'i ya faru a gare su. Mm. Ubangiji mutuwar da Allah ya tabbatar da su cikin aljanna. Ina kuma gaida malam Sheikh Tajik da kuma Sheikh Ahmad. Malam Ahmad ko? Eh. ka gaisuwa ta ya isa zuwa ga Allah ya saka. Muna godiya. Mm. baya da haka kuma ana gaida dukkanin yan uwa musulmi baki daya masha Allah wani ko sakon ruwa ta ga su ta zinar su shan abin fadar shi amma da Allah sai sai wata ba da nake na'am ina so dan Allah ina so mu yi magana da kai ko da ta wannan irin layi ma dai haka dai wanda za mu yi magana ina son sakon da zan isa wanda in ka je hakan bai saba ba a ah, bai saba ba insha Allah in mun gaba ka kara mini minti talatin shi ka kira insha Allah wannan layin zan kira eh, wannan eh wannan layi wannan layi insha Allah insha Allah wannan lamba da ita ce ita ita ne ko ina ko ina zaka neme ni kan wannan layi insha Allah insha Allah mu magana bayan haka insha Allah Eh, yan TikTok ban san yau kamar na da matsala. Eh, kamar matsala wuri na ne. Gashi na ɗauko ɗaya ma ni ba na jinsa. Amma na kuna rubuta cewa kamar kuna jinsa don Allah ba da gangan nake yi ba ku yi hakuri. Ah, bari in ba shi da assalamu alaikum kola ka TikTok. Kun ga ku kuna jinsa amma mu ba ma jinsa. Ina gani matsalan wuri na ne za mu gyara next time she mu sake maku dama ku yi hakuri. Kun ji? Eh na ji kuna rubuta ku kuna jinsa amma mu ba ma jinsa. mu ba hmm. yasa ku yi hakuri saboda Allah jama'a ku yi hakuri eh, college ba za mu da kira ba kuma eh, shak man dayir shak ahmed za su rafa muna su yi mana addu'a ku yi hakuri hmm. Hmm. mun kusa awa biyu kenan eh, to bismillah shak dahir na'am sarki zaki ah, a har kullun yana da kyau mutum ya fi kula da kansa sama da waninsa Allah yana ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum hmm. ku ji da kanku wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan har kun shirya amma matsalar da muka samu yanzu shine mun saba makarantarwan Allah din maimakon mu ji da kanmu hmm. sai muna ci da wasu mu manzo Allah yana ce tuba liman shagalahu aibuhu ala uyubin nasi madalla da wadda ganin aibinsa ya sa bai ganin na mutane. Mm. Amma yanzu mutum yana aikata laifi faro-faro faro-faro a zahiri duniya ta shaida amma ya hau kan nasa laifin ya zauna yana hangen na wani. A daidai lokacin da kake cewa maulidi annabi bai yi ba, to ka duba kuɗuban da kake annabi ya yi? Kuɗuban da kake annabi bai yi ba. inda kai kudubar da kake annabi bai ba kai kokari ka gyara ka dinga yin irin na annabi mana sallallahu ka zo ka kai wanda yake maulidi wuta tunda hmm. wutar ba ta aka bace kai shi wuta ba zai mai da shi dan wuta ba hmm. Allah ya hana mu ya ce wala zakku anfusakum kada ku dinga tsarkake kawukan ku huwa a'lamu biman ittaqa shi yafi sanin mai takawa amma yanzu mutum za ka ga ya dinga wani ma za ga ya mai da kansa kamar wani annabi bai ce shi annabi ne, amma abu yana faruwa zai dinga ta haka annabi kaza ya faru yana nuna ma shi na musamman ne Allah ya aiko shi ne na musamman ya tada shi ne na musamman dan yayi wani abu mm. alhali shi din duk abin da yake zargin mutane yana yi sarki zaki duk abin da suka zargi mutane da cewa bid'a ne ka zo in tabbatar maka da cewa suna yin irinsa ko in ce akalla suna yin wani nau'in abin da shi ma annabi bai yi ba da irin wannan shakalin to ala ayi halin ba wani abin da zan ce face in ce idan kana so ka zamo cikakken mai bin kitabu sunna to sai ka zama wanda Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima taqa kar a ga kana yawan tsarkake kanka domin tsarkake kayan yana nuna ka saba mu Qur'ani kenan <clears throat> idan kana so a tabbatar da kai cikakken mai bin annabi Muhammadu ne sai ka hannu ga barin zagin sauran 'yan uwa mu cikakke man salimal musulmi na min yadihi wa Shi shine wadda musulmai suka kukuta daga sharrin bakinsa daga sharrin hannunsa da harshensa To yanzu kawai ka zo ka ce mu muke bin sunna saboda ka dangana wando ka bar gemu wannan kawai ya wadatar wallahi bai wadatar ba sai an ga ka daina zagin mutane domin annabi baya zagin mutane domin annabi ya hana zagin mutane so wa'annan masu da'awar su 'yan sunna ne ba 'yan sunnan bane da gaske masu ganin laifin wasu ne alhali suna kan nasu laifin sun zauna a kai saboda haka ina kira da ku ji tsoron Allah ku sani cewa musuluncin nan dai na Allah ne annabi Muhammadu nan shi ya zo da musulunci duk koran da kuka yi wa mutum ga barin musulunci ba zai koru ba matukar Allah da manzansa ba suka kore shi ba hmm. to wannan shi ne. har mutum yana da baki na sukan wasu da zargi alhali yana aikata abin da ya fi haka ana ce la tanha an kulkin wa ta'tiya bi mithlihi karka hana yin wata ɗabi'a alhali kai kuma kana aikata wannan ɗabi'ar na'am wannan shine abin da zan rufe da shi mm. sai ka ba ma Sheikh Ahmad ina da tabbacin akwai maganganu masu amfani da zai faɗa masha Allah sai kuma rufe mana taro da addu'a insha Allah to bismillah Allah ya taimake Sheikh Ahmad ko ya dan samu matsalar network ne wani ya kira shi kenan eh to eh, assalamu alaikum eh, to assalamu alaikum alaikum assalam eh wani ne yake kiran waya na to amma ina kokarin in katse mm. Mm, to to alhamdulillah da farko dai abinda ni ma zan rufe da shi kenan kalan abun da shi a malam tahir ya sauka a kansa lallai yana da kyau fa malam idris ya gane da waɗanda suke bin sa duka suna aikata bidi'o'i domin kamar yadda aka faɗa wannan huɗuba, kaifiyar huduban nan da yake yi bid'a ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba tafsirin da yake a cikin watan ramadana yake ɗauko wani yake ja masa baki bid'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sannan tsarin karantarwansa bid'a ne wato abin da ake nufi uslubin da yake bi wajen isar da sakonni wa al'umman musulmi bid'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba domin annabi ne yace ud'u ila Allah da kansa yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ya bijirewa wannan ayar akan fir'auna annabi ya ce wa Allah ya ce wa annabi Musa da annabi Haruna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa tattausan magana don ya wa'astu baya bin wannan ayar hmm. sannan Allah ne ya ce wa qulu nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau baya bin wannan ayar Allah madaukakin sarki shi da kansa yace wajadilhum billati hiya ahsan har alul kitabi ma cewa Allah yi wajadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su da abu wanda yake mafi kyau malam Idris baya amfani da wannan aya sana Allah madaukakin sarki shi yace idfa billati hiya ahsan wa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun Allah da kansa a cikin wannan dai yace ce idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe da abu mafi kyau malam Idris bai wannan sannan idan muka hmm. koma za mu ga idan muka koma har yau a ɓangaren watan tsarin karantar wanda ya ta kowane fiska idan ka biyo zaka ga kenan ya sauka a layi don haka waɗannan bidiyoyi ya zai yi da su sannan ga bidi'a mafi muni daga cikin waɗannan bidiyoyin bidi'an rarraba kawunan al'ummar musulmi kaga wannan babbar bidi'a ce duk da naji yana ƙoƙarin ya nuna wa mutane cewa wannan bidi'a ce wanda ta fi girma daga cikin bidiyoyi Eh. wanda kuma kaga raba masallatayyan nan na ji kwanaki yana kokari ya tuhumi wani bangare a izala cewa su suke rarraba kawunan al'ummar musulmi ta hanyar raba masallatai bayan kuma gashi nan masallacinsa daban masallacin idinsa daban masallacin salawatul hamsi da juma'ansa daban dukka ya raba kuma amma sai ya koma yana tuhumar wani bangare to saboda haka abinda nake faɗa wannan ma bid'a ce kuma mummunar bid'a ce sannan ka hmm. ware kanka a cikin al'ummar musulmi ka zama kai kadai wannan ma bid'a ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa man shuzza shuzza nar ko man shazza shuzza nar manzo Allah ya ce duk wanda ya ware to kamar ya ware kansa a wuta ne to saboda haka yana da kyau da Allah duka irin waɗannan abubuwa idan su almajiran so suke su san waannene ne yan bid'a to su je su saurari waɗannan abubuwa da na ambata Na'am. To idan yana aikatawa? Eh. Saboda haka idan yana aikatawa to sai su hukunta shi da cewa ɗan bidi'a saboda waɗannan abubuwa da yake aikata su. So saboda haka a takaice dai ni ina kiran dukkan al'ummar musulmi zuwa ga wallahi mu koma mu haɗa kanmu. Haɗin kan nan babu abun da ya fi shi. Yawwa, ka rike fahimtar ka, in rike fahimta ta. Annabin Allah ma cewa Allah ya masa ka isar amma ba a aiko ka don ka tilasta mutane ba lasta alaihim bi mm. musaitir mm. Allah fa ya gaya wa manzan Allah haka to ina ga kai wanda ba annabi ba duk yadda zaka naɗa kanka a matsayin kai ne ahlus sunna ba Allah ne ya ce kai ne ahlus sunnan ba ba kuma annabi mm. ne ya baka wannan shaidar ba ba annabi ne ya baka wannan shaidar ba duk wanda ya naɗa ka naɗin nan na wani ne ba annabi ne ya naɗa ka ba saboda haka kuma layin taskiya ne da gaske ne Allah ne ce fala zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka kar ku tsarkake mm. kawunan ku Allah shi yafi sanin mai tsoron sa saboda mm. haka maganar da muke fada ba wai kai zaka je ka zuga kanka kai ne kaza kai ne kaza ba kuma duk lokacin da mutum ya ware wai shi kadai shi ne kaza man qala ana laysa huwa duk wanda yake mm. nuna shi ne to ba shi bane to wannan ita ce a karshen zantukan da nake so in isar da su a daidai wannan lokaci ina maka fatan alkhairi kai sarki zaki da muke tare da kai da kuma Sheikh Tahir da muke tare da shi a daidai wannan lokaci baki da. Assalamu alaikum. Barkan mana taron da addu'a Malam Ahmad. Eh to to rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما ajib du'a دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام يا الله منا roƙonka waɗanda suka sako wannan bomb idan saki ne na kuskure Allah ka sani idan na ganganci ne Allah ka sani ya Allah ka mana maganin dukkan waɗanda suka aikata wannan dukkan waɗanda suka aikata wannan bisa ganganci Allah ubangiji ka bi mana kadi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahma assalamu alaikum Allahumma sallallahu gode Allah ya saka da